المضطن بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك ان السلام عليكم ورحمه الله بركة من دواني من مدينة الحميد شاشدة جوات رمضان في كرة تدبو لا يدتاريه أولى ثلاثين دبو النبي صلى الله عليه وسلم دقى مكة مدينة wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasinmu na jiya mun kare karatu da ƙarshen suratul nisa'i yau za mu tashi farkon suratul ma'ida suratul ma'ida ita ce sura ta biyar idan ka ɗauko lissafi daga farkon alƙur'ani suratul ma'ida sura ce madaniya bisa ga ijma'in malamai kamar yadda imamul qurtubi ya faɗa suratul ma'ida ta sauka tsakanin makka da madina a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taho zuwa ga yin aikin hajjin ban kwana kuma ita ce surar ƙarshe cikin surorin alkur'ani waɗanda suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam guda ɗari da goma sha hudu hadisi ya tabbata cikin mustadrak na imamul hakim daga jubairu dan nufayr jubairu dan nufayr Allah ya kara masa ya dace cewa hajjajtu ma hajjajtu fa dakaltu ala aisha na je aikin haji kuma na biya dan in ziyarci na aisha ma'ana ita ma lokacin ta je aikin haji tana masaukin ta sai je kai mata ziyara fa qalat li ya jubair sai na aisha tace da shi ya kai jubairu a taqra'ul karanta sai sai na eh. aisha amma innaha akhiru suratin nazalat ka suratun suratul ma'ida ita ce ƙarshen surori na alqur'ani da suka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ka fa ma wajadtum fiha min halalin fastahalluhu ko fastahilluhu duk abinda da kuka tarar na halal a ciki to ku yi aiki da shi a matsayin halal wa ma wajadtum fiha min haramin faharrimuhu duk abin da kuka tarar a cikin ta na haram to ku haramta shi ma'ana ku guje shi abinda wannan yake nunawa kamar dukkanin su ayoyin suratul ma'ida kamai ne dukkanin su babu wacce aka shafe dukkanin su ana yin aiki da su idan aya ce wacce take bayani na halal to halal din yana nan har ila yau har Allah ya nade kasarsa idan aya ce ta nuna abu kaza haram ne cikin suratul ma'ida to abin nan haram ne har Allah ya nade kasarsa shi yasa waɗansu malamai suka ce babu wata aya da aka shafe aiki da ita cikin suratul ma'ida dukkanin ayoyin suna aiki domin ita sura ita ce karshen surar da ta sauka bayan ta ba a samu wata sura ta sauka ballanta na ka shafe ayoyin cikin ta duk da an samu wata ruwayar daga Abdullahi dan Abbas da Amir ibn Shuraibil Ash-Sha'bi suka ce akwai aya ɗaya ko biyu waɗanda aka shafe su wanda idan Allah madaukakin sarki ya kawo wajen bayanin su za mu yi ishara zuwa gare su ayoyin suratul ma'ida ɗari ne da ashirin ko ɗari da ashirin da biyu ko ɗari da ashirin da uku a wani kauli na malamai wa maudu'u har ra'isi abinda suratul ma'ida ta sa gaba wajen karantarwa bayanul halali wal haram bayanin halal da kuma haram wa rabtu zalika bil aqida da kuma hada hakan da kuduri na musulunci cewa annallaha ilahun wahid lallai Allah abin bauta ne guda daya fala harama illa ma haram babu haram sai abin Allah ya haramta wala halala illa ma ahal babu halal sai abin da Allah madaukakin sarki ya halarta kamar yadda Salman al-Farisi yake cewa al-haram ma haramahu Allah fi kitabi wal halal ma ahallahu Allah fi kitabihi haram shine abin Allah ya haramta cikin littafinsa hakanan ma halal shine abinda Allah ya halarta a cikin littafinsa wa yadkhulu hadha fil qawli wal amal kuma halal yana shiga cikin zance halal yana shiga cikin aiki haram yana shiga cikin zance haram yana shiga cikin aiki wata magana haram ce wata kuma halal ce wani aikin haram ne wani kuma halal ne da haka ana iya samun halal cikin magana haram cikin magana halal cikin aiki halal cikin magana fatan mu Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen karanta ta daidai da bayanin ta daidai da kokarin yin aiki da abin da ta kunsa بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقول أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير محيط الطيب وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد بايد بسم الله وبنجي مدعوكتين سيكيتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن تسكي إيماني al-imam ibn abi hatim ya rawaito hadisi daga abdullahi dan mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa a lokacin da wani mutum ya zo ya same shi yace ihidli umarce ni da abin da idan na aikata zai mun amfani faqala sai abdullahi dan mas'ud yake da shi idza sami'tu idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhal ladina amanu fa'ar'iha sam'ak in dai ka ji a ƙur'ani Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani to kar kai saurin wucewa ka tsaya ka ba da aron kunnen ka saurara fa innahu khairun yu'maru bihi aw sharrun minha domin da zarar ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to ka sani ko dai wani alkhairi ne za a yi umarni da aikata ko kuma wani sharri ne za a yi hani ga biran aikata shi dan haka duk lokacin da mai imani ya ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to bai kamata ya yi saurin tafiya ba ya kamata ya jinkirta ya kamata ya saurara ya ji menene abin da zai biyo baya na umarni ko kuma na hani in na umarni ne ka aiwatar in na hani ne kuma ka guje masa ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ko da suka yi imani malamai suka ce wannan kira ne ke kantaccen kira akwai kira ga mamman kira shine a ce ya ayyuhan nasu wannan kan kowa da kowa yana amsawa kowa da kowa yana shiga karkashin kalmar annasu amma ya ayyuhan ladina amanu to waɗannan sai wanda suka yi imani wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzanninsa littattafansa ranar lahira mala'iku da kuma kaddara kyakkyawa ko kuma kishiya haka dan haka wannan ke bantaccen kira shi ake kira da nida'ul iman kira na imani sai mai shi kadai yake amsawa sai musulmi kadai yake amsawa ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani auku bil uqud ku cika alƙawarurrukan da ke tsakaninku da mahalicinku da kuma alƙawarurrukan da ke tsakaninku da junanku lafazin al'uqudu jam'i ne na al'aqadu akan ce al'aqadu ana nufin al'ahadu al'ahadu shine alƙawari shi yasa abdullahi dan abba ce kalmar al'uqudu anan tana nufin al'uhudu jam'in al'ahadu al'ahadu kuma shine alƙawari ubangiji yake wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ko cika alkawari lallai alkawari abin tambaya ne akwai alkawari tsakanin bayi da mahaliccinsu ubangiji ya yi alkawari da kowa daga cikin mukafin kafin ya zo wannan duniya cewa zai bauta masa Wai idza qadara rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin ubangiji ya ce kowane dan adam dukkanin zuriyar annabi adam sai da muka tara su a waje guda sannan muka yi alkawari da su ubangiji ya shelanta wa bayi ya ce alastu bi rabbikum shin ba ku yadda ni ubangijin ku bane kalu bala kowa yake mun yadda sai Allah ya ce shahidna to shikenan mun zama shaida akan abin da kuka yi na shaidawa an kulu yawmal qiyamati dan kada ku zo ranar tashin alkiyama ku ce inna kunna an haza ghafilin ya Allah ai mu ba mu san an yi haka ba to shakka babu an yi haka haka nan a wata ayar ubangiji madaukakin sarki yace ya ba wa mutane amana wannan amanar ita ce a matsayin alkawari lokacin da Allah ya gama halittarsa ya mika wa sama amana ta ki karba kasa ma ta ki karba duwatsu da sauran halittu ta ki karba amma mutum sai ya karba inna ardana al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula da kowa ya sani cewa tsakaninsa da Allah akwai alkawari alkawarin na in ka zo duniya za ka bauta masa alkawarin ka yarda cewa shi kadai ne ubangiji banda shi babu abun bauta wannan alkawari wajibi ne akan ka sauke shi wannan alkawari wajibi ne a gare ka ka cika shi shine Allah yake umarni ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku waɗanda suka yi imani ku cika wannan alkawarin fa da muke da yi to kana akwai alkawari tsakanin mu da junan mu kila wane ya ci bashin wane ya alkawari rana kaza zai biya shi kila wane sun yi alkawari da wane rana kaza za su haɗu a waje kaza kila wane ya yi wa wani alkawarin rana kaza zai ba shi kaza kila wane ya ari kayan wane rana kaza ya ce zai dawo masa da shi au ku bil uqud ku tuka wa junan ku alkawari ya ayyuhal ladina amanu au ku bil uqud ya ku wadanda suka imani ku cika dukkanin alkawuran da suke kanku na Allah da kuma na junan ku idunan ku yana daga cikin alamomin munafurci mutum yayi alkawari ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayatul munafiki salatun alamomin munafurci guda uku ne daga ciki idza haddasa kazzaba idan mutum ya zance ya karya wa idza wa'ada akhlafa idan ya alkawari kuma ya saba kaga kenan saba alkawari alama ce daga cikin alamomin munafurci shi yasa mai imani baya saba alkawari mumini cikakke baya saba alkawari ubangiji ce uhillat lakum bazimatul an'am lallai an halatta muku bazimatul an'am bai bayan dabbobin ni'ima kalmar bahima daga albuhumu albuhumu shine dab abin da baya magana dabba da ta bata magana sai aka ce da ita albahimatu min albuhum albuhumu shine as-sukutu adamul kalam rashin magana malamai suka ce a nan abin da ake nufi su ne dabbobi guda takwas ko dangi takwas dabbobin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya halatta mana cin su akwai rago namiji da mace akwai fa namiji da mace akwai raƙumi da matarsa akwai kuma tinkiya akwai kuma akuya idan ka ware waɗannan za ka ga dangi ne guda takwas ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم عن الأنثيين amma ishtamalat alayhi arhamul unsayayn nabiyuni bi ilmi in kuntum sadiqin wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqar ithnayn ma'ana saniya da kuma me da sa raƙumi da me taguwa rago da tinkiya bunsuru da akuya waɗannan su ne samaniya ta azuwa su dabbobin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya halarta mana sun waɗansu malamai suka ce in waɗannan ake nufi to ai ba bukatar sai an ce bahimatul an'am dukan al'an'am kadai ake cewa da su shi yasa Allah ya saukar da sura guda don yin bayani game da su suratul an'am surar dabbobin ni'ima wa ja'ala lakum min al'an'am samaniyata azwaj da ka su ba a ƙara musu kalmar bahima da ka waɗansu suka ce tun da aka ƙara kalmar bahima to akwai wata ma'ana da ake nufi a nan banda waccan su kan wa'ancan dabbobin ni'ima an san hukuncin su hukuncin su akan ci to amma bahimatul da wadanda suka ce su ne irin waɗannan dabbobin ni'ima din na gida amma kuma na dawa domin duk wata dabba da kake ganin ta a gida to akwai makwatan kwaciyarta a daji to ire-iren wadannan makwatan kwatansu na daji su ma an halatta mana da kaga a gida akwai ragon gida a daji akwai ragon daji akwai dunkulin gida akwai dunsurin daji akwai saniyar gida akwai saniyar daji akwai raƙumin gida akwai rakumin daji yadda ya halatta ka ci saniyar gida ragon gida akuyar gida raƙumin gida to ya halatta duka su waɗannan kuma na dawa na dawan su ake cewa bazimatul an'am na gida kuma ba sai an kara bazima ba sai a ce al'an'amu da haka ubangiji ya ce uhillat lakum bazimatul an'am an halatta musu cin dabbobin ni'ima na gidansu da na dawarsu waɗansu malamai suka ce a kalmar bahimatu a nan abinda ake nufi da ita shine ɗan tayi a lokacin da ka zo za ka yanka saniya ko za ka yanka taguwa ko za ka yanka akuya ko za ka yanka tinkiya tayu tana da ɗan ciki a cikinta ɗan nan ya kusa girma ya kusa isa haihuwa amma dai bai kai a haife shi ba kai kanka ta yi ka sani ba sai da ka yanka kaga cikin ta ya tumbura ta dauka kawai koshi ne amma da ka zo fedewa sai ka tarar kuma da ɗa a cikin cikinta, to shi wannan dan menene hukuncin sa za ka ci ko ba za ka ci ba hukuncin sa shine za a ci suka ce shi ake nufi da bahimatul an'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zakatul jamini zakatu ummihi yankan wannan dan shine yankan da aka yi wa uwarsa yankan da aka yi wa uwarsa ya shafe shi bai da bukatar shi ma sai ka sake yanka shi tun da ka riga ka yanka uwar za ka ci uwar kuma shi ma yanka zoɗe sai a sa a cikin nama da aka wasu malamai suka ce shi ake nufi da basimatul al'ani duk waɗannan maganganu guda uku idan muka ɗauka dukkanin su ba wacce take warware ɗan uwarta kowannen su akwai hujja da dalili da ya nuna cewa gaskiya ce idan muka ɗauka bahimatul al'ad ana nufin dabbobin gida waɗanda ake ci guda takwas muna da hujjoji da dalilai da suke nuna maka, kamar aya cikin suratul an'am da aya cikin suratul nahl wa ja'ala lakum min al-an'am thamaniyata azwaj thamaniyata azwaj min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'az ithnayn har zuwa karshe idan muka dauka cewa ana nufin dabbobi makamantan na gida amma na dawa su ma muna da dalilai da yawa a hadisai da suke nuna halaccin cin su ya halatta duk wata dabbar gida ka ci makamanciyarta ta dawa domin me domin ubangiji subhanahu wataala bai haramta mana cin wani abu ba sai dai wanda ya ambata cikin suratul an'am قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون kuma ba cikin waɗannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu ƙa'ida. dangane da dukkan dabba ce in dai ba mai farauta bace in ta kasace ba wai wacce take da fiƙoƙi da take farautar nama da su bane babu laifi in kunci hakanan dukkan wata dabba in dai ta sama ce in da ba mai fara su bace wacce take farautar nama ta ci to babu laifi in kunci da ta ka'idar shi ne duk dabbobin ƙasa in dai ba su da fiƙa ba sa farauta su kama nama su ci halan ne in ta ci su in dai ba wanda nasi ya nassanta cewa da kaza da kaza bai halatta su ba hakanan dukkan wata dabba ta sama in dai ba mai faratu ba ce da take farauta ta kama dabba ko ta kama abu mai nama ta ci to babu laifi kai ma in ta ci domin ka'ida ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullu bi nabin min as-siba wa kullu bi maklabin min at-tayr haram dukkan mai fikoki daga dabbobin kasa, da dukkan mai faratu daga dabbobin sama haramun ne cinsa to da ka wa'ancan da muka ambata kuwa za mu ga cewa ba sa cikin wannan kaga kenan in mun fassara da cewa su ake nufi da bahimatul an'am da mun ba to haka nan idan mun dauka dan tayi yaron da akan samu cikin dabba a lokacin yanka ta ji ake nufi da bahimatul an'am shi ma wannan akwai hadisai masu tarin yawa da suke nuni akan haka da haka ubangiji ce uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku cin bahimatul an'am illa ma yutla alaikum sai dai kare abin da ake karanta shi a gare ku ake yi muku tilawarsa menene abin da ake yi mana tilawarsa wanda shi baya daga cikin abin da aka halatta mana malamai suka magana guda uku suka ce ma yutla alaikum abin da ake karanta muku shine abin da ambatan sa ya gabata cikin suratul baqara fadin Allah inna ma harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim fala yusma alaihi inna Allah ghafurur rahim kaga ma yutla alaikum anan ana nufin abin da tuni an karanta muku shi cikin surar da ta wuce ita ce suratul baqara domin akan ce ma yutla alaikum ana nufin abin da an karanta a surar da ta wuce a baya dan a suratul nisa Allah madaukakin sarki ce wa yastaftunaka fin nisa'i qul illahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yatama nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lakum suna tambayar ta game da sha'anin mata kul ka ce da su Allahu yubtikum fihinna Allah da kansa yake ba ku fatawa game da su wa ma yutla alaikum da kuma abin da tuni aka karanta muku ana nufin a farkon suratul nisa domin ma yutla alaikum shine fadin Allah madaukakin sarki a farkon surar da yake wa in kuntum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma taba lakum min an-nisa masna wa thulatha wa ruba fa in kuntum alla tajidu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu ma yutla abin da aka riga aka karanta a baya to da wasu malamai suka ce anan ma wa ma yutla alai illa ma alai kuma ana nufin abin da aka riga aka karanta a baya cikin ayat suratul baqara wadansu malamai suka ce a ma yutla ai ma ta yutla abin da anan gaba za a karanta muku ba da dadewa ba shine fadin Allah madaukakin sarki cikin wannan sura da muke karatu a ayoyi masu zuwa hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوبة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما زكيتم وكذا wannan ma yutla kenan masa sai yutla abin za a karanta a nan gaba wannan malaman suka ce a'a abin da ake nufi da mayu yutla shine abin da zai zo can gaba cikin suratul al'ali ubangiji madaukakin sarki ce. qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maita ma'ana dai ana maganar kaɗau abin da ya haramta shine abin da waɗannan ayoyi guda uku sukayi magana a kansa ko ayat suratul baqara ko ayat suratul ma'ida da muke ciki ko kuma ayat suratul an'am da take gaba dukkanin idan ka bibiyi ayoyin zaka ga kusan abin da suke faɗa duk iri ɗaya ne a cikin suratul baqara inna ma harrama alaykumul maitata wad dama wa lahmal wa ma uhilla bihi li ghayrillah an haramta muku eh, jini an haramta muku mushe an haramta muku naman alade an haramta muku dukkan wani abu da aka yanka ba da sunan Allah ba wannan shine abin da ayat suratul baqara ta faɗa to da wata suratul maida za ta ga su aka maimaita hurrimat alaykum almaytatu والدم ولهم الخنزير وما أهل لغير الله به sai dai ne an samu ƙari والمنخنقة والموقوبة والمتردية والنصيحة وما أكل السبوع إلا ما زكيتم وهكذا أنت cikin suratul an'am shi ma zaka ga dai haka ne la ajidu fima uziya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an yakuna maita wa dama illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw malamai suka ce sai dai a cikin suratul an'ami a wajen dam sai aka ce mafsuhan a cikin suratul ma'ida sai aka kara wal munkanikatu wal mutaraddiyatu wan nasihatu wa ma akala sabu illa ma bakaitu kenan duka waɗannan ayoyi idan ka karkato su su ake nufi da wa illa ma yutla alaikum kadai sai abinda Allah madaukakin sarki ya haramta muku in ba Allah ne ya haramta abu ba ba wanda ya isa ya haramta shi in ba Allah ne yake kaza haramun bane ba ba wani wanda ya isa ce da shi kaza haramun ne dan ba cin abu ko ina kyamarsa ko a garin mu ba a ci ko al'adar mu ba ta so wannan baya nuna cewa haramun ne sai kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaza da kaza da kaza haramun ne domin manzon Allah mai kusarwa ne a madadin Allah amma banda shi babu wani wanda ya isa ya waru wani abu ya ce kaza haramun ne kuma shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da dama ɗabi'arsa ta kanki abu amma kuma baya haramtawa domin haramcin ba nasa bane haramcin na Allah ne dan shi da kansa baya son abu a ɗabi'a ko mutanen garin su Makka ba sa ci baya haramtawa al'umma wata rana ya fita shi da sahabbansa bayan gari sai suka ga damo suka bi damon a suka kamo shi da aka zo aka karɓi kwano a wajensa aka yanka damon aka fede aka toya aka yi masa tayi sai ya ce ba zan ci ba suka ce me yasa ba za ka ci da ya rasulullah haramun ne yake a'a a garin mu ba a ci mutanen garin mu kyamarsa suke yi amma kuma yadda su suka ci kayan su to haka nan ma mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya cin zomo amma ya haramta cin zomo a gaban sa sahabban sa sukan ga zomo su raɗe su gasa su ci amma shi kuma ba zai ci ba to da haka wannan yake nuna cewa halal sai abin da Allah ya halalta haram sai abin da Allah ya haramta amma wani baya da damar ya haramta wani baya da damar ya halatta matukar wani ya haramta ta bin shi wani ya haramta ta bin shi to ka rike shi a matsayin Allah domin ka ba shi matsayin Allah wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ya kalubalanci kiristoci da shi yace ittakhadhu ahbarahum wa a arbaban min dunillah sun riki malaman su da limaman su iyayen giji sun bar Allah sai wani daga cikin kiristoci ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam qur'anin ku yayi mana ƙarya mu ba ma cewa malaman mu alloli mu ba ma cewa limaman mu alloli sai annabi ya ce shin suna halatta muku halal ku bi haram ku bi su yace eh wannan kam yana faruwa so da dama aya a cikin bible za ta ce kaza halal ne wani fasso ya soke ya ce haramun ne kuma sai a bi shi yace to suna haramta muku kuma halal ku bi su yace wannan kam yana faruwa yace fatilkumul ibada ya wannan shine ibada a ce maka halal ka bi a ce maka haram ka hannu wannan shine ibada da zarar ka ba wani yancin yayi wannan ka mai da shi Allah ke da haka babu laifin an ce ka rike shi Allah ka bar Allah da haka ubangiji madaukakin sarki sai illa ma yusla alaikum sai dai fa kadai abin da muke muku sa ko dai a ayar bakara ko a ayar ma'ida ko kuma a ayar al'an'ani ubangiji ce ghayra muhillis saidi wa antum murum kuma kada ku kasance masu halatta farauta a yayin da kuke cikin harami ma'ana ko da an halatta maka cin abu kaza da abu kaza da abu kaza to amma ka sani a wani lokaci cin kuma yakan iya haramtuwa gare ka a wani lokaci bin saka kama da farautarsa takan iya haramtuwa gare ka shine wani lokaci a lokacin da kake cikin harami sawa'an da niyyar aikin hajji ko da niyyar umara matukar mutum yana sanye da haramin aikin haji ko yana sanye da haramin umara haramun ne a gare shi ya yi farauta ko da dabbar da ya farauta din halal ne a ci to amma shi a wannan lokacin haramun ne yayi farauta farauta halal ce asalinta amma banda a lokacin da mutum ya sa kayan haramin haramin nan na niyyar aikin haji ko na niyyar umara ubangiji madaukakin sarki ya haramta mana farauta shine gaira muhil kuna masu wani halatta farauta wa an hurum a lokacin da kuke cikin harami malamai suka ce farauta iri biyu ce akwai farauta ta kan tudu akwai farauta ta cikin ruwa farauta ta kan tudu wannan abu ne sananne farauta ta cikin ruwa ita ce kamun kifi kamun kifi halal ne ga alhaji wanda yake cikin harami na aikin haji ko na umara amma farauta ta kan tudu ka kama barewa ko ka harbo tsuntsu a sama ko ka harbo wata dabba da niyyar farauta to wannan haramun ne gare ka lokacin da ka sa haramun in ma ka yi to ka sani ka aikata laifi kuma wani hukunci zai biyo baya akwai kafara dole dole sai ka yi ta sannan aikin hajjin ka zai zama karfafe to haka nan wani ya farautar da nufin ka da nufin ya kawo maka shi ma wannan haramun ne ko ya kawo maka ba za ka ci ba amma in mutum ne ya je farautar ta dan ganin damarsa ba dan kai ba ya zo yana cin nama ya famma ba laifi in ka ci ko kana cikin harami amma kai ka farauta ko a farauto da niyyar a baka to wannan shine haram ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhan ladina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayl tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakafuhu bil ghaib فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أهل لكم صيد البهر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما da haka ubangiji madaukakin sarki ya faɗi wannan ka'ida ya ku waɗanda suka yi imani Allah zai jarraba ku da dabbobin farauta ku gansu arha ku gansu a sauki amma lokacin kuma kuna harami kana sanye da haramin ka kaje maka ko Madina sai ka ga tattabara kamar za ta hau faɗarsa kuma sai ita ka taba ba in ka taba ta kilu ta jawo bau ga koshi ga kwanan yunwa to haka ma da lokacin da dabbobin farauta suke bagas suke ruwa a jallo kana tafiya cikin aikin haji ko cikin harami ka daura harama ta aikin haji ko umara kana labbaika allahumma labbaik sai sai ka ga barewa ta fito ta ne maka gwalo ko ba damar ka taba ta shine Allah yake ya ku waɗanda suka yi imani Allah zai jarabce ku da dabbobin farauta in kuka shiga cikin harami tanaluhu aydikum wa rimahukum kamar ku sa hannu ku kama kamar kawai ku jefa da da da kibiya sharaf ta soke ku rike to amma Allah madaukakin sarki ce karfi haka li ya'lama Allahu man yakhafuhu bil ghaib ubangiji zai muku haka ne dan ya ga da suwa suke tsoron a lokacin da ba mai ganin su sai shi sannan a wata ayar ta gaba ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu la ta sayda wa antum hurum ya ku wadanda suka yi imani ahir kada ku kashe dabbar farauta in kun sa haramun aikin haji ko haramin umara wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe dabba farauta daga cikin ku da gangan fa jaza'u mithli ma qatala min an-nar sakamako shine kwatankwacin abin da ya kashe a dawa na dabbobin gida malamai suka ce in barewa ta kashe to mecece sai kama da barewa a gida akuya idan ɓauna ta kashe mecece sai kama da ɓauna a gida saniya idan jumuna ta kashe me ya kama da jumuna a gida raƙumi da ka duk abin da ka kashe a daji to sai ka zo gida sai ka sai irin ta shine punishment ɗinka shine horon da za a yi maka kuma ka ɗauki wannan da ka fiya ka kai shi maka ka je can a yanka hadiyan baligal ka'aba ka kai hadiyan can ka'aba a yanka ta to a gaba kuma sai Allah ya ce uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu amma fa farautar kogi mun halatta muku da duk kayan cikin kogi kwa iya ci ko kuna cikin harami ko kana aikin haji ko kana umara ka gifta ta wani kogi ka ganshi kaga kifi arha kaga za ka iya kama kama farautar eh, eh, ruwa an halatta maka mata'an lakum wani lisayyara jin daɗi ne gare ku ku alhazai da kuma sauran matafiya amma wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma an haramta muku farautar kan tudu matukar kuna cikin harami wannan shine ma'anar gaira muhillu saydi wa antum hurum ubangiji bai halatta muku ba ku yi farauta wa antum hurumun alhalin kuna cikin harami kalmar hurumun jam'i ne na haramun akan ce haramun mutumin da ke cikin harami hurumun jam'in sa mutanen da ke cikin harami da yawa inna Allah ya hukumu ma yuri lalle Allah shi ke hukunta abin da ya ga dama babu wanda ya isa ya ce da shi dan wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmihi Allah kadai ke hukunci ba mai kayan da hukuncin sa inna rabbaka fa'alun lima ubangijin ka shi ke zartar da abin da ya so نعم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آه من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمن إنهم شنآن قوم أنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن Ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tuhillu sha'air Allah kada ku warware alfarmomin Allah kalmar sha'air jam'i ne na sha'ira dan haka abin da ake nufi da sha'ira wasu malamai suka ce shine dukkan wani abu da Allah ya farlanta da dukkan wani abu da Allah ya haramta wanda ya farlanta ka ɗauke shi a matsayin farilla kai aiki da shi wanda ya haramta ka ɗauke shi a matsayin haram ka guje masa idan kai haka baka keta alfarmar Allah ba ubangiji kuma ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda yake girmama dukkan wani abu da Allah ya kafa na doka da ka'ida wannan alama ce ta cewa zuciyarsa akwai tsoron Allah wadansu malamai suka ce sha'air Allah anan ana nufin ayyukan haji kamar sa'ayi kamar safa da marwa kamar yankan hadaya kamar jifa kamar tsayuwar arfa dukkanin ayyukan hajji suna daga cikin sha'airun lahi domin Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'airin faman hajja baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawaffa bihima da haka waɗansu malamai suka ce sha'airun lahi sune manasikul hajji wannan ruwaya ce daga Abdullahi dan Abbas kenan abin nufi ya ayyuha alladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tuhillu sha'airallah kada ku warware abubuwan da Allah ya kulla muku na ibadar aikin haji duk inda kuka je aikin haji ko umara duk abin da Allah ya ce a yi ku yi shi yadda ya ce duk wanda ya ce kar a yi ku bar shi idan kuka yi haka ba ku warware alfarma Allah ba to ko mu dauka cewa sha'airullah dukkan farillai ake nufi ko mu dauka sha'airullah ibadoji na aikin haji kadai ake nufi kowanne dai ya tabbata sha'airullah ne bai halatta ba abin da Allah ya ce kar ka yi ka yi shi an a aikin haji ko a zaman gida bai halarta ba abinda Allah madaukakin sarki ce kai kuma kana da ikon yi ka bar shi an a aikin haji ko a zaman gida Da ka ya ayyuha allazina amanu la tuhillu sha'irallah ya ku waɗanda suka imani kada ku warware alfarmomin Allah sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da bayani dalla dalla dangane da menene alfarmomin Allah din domin kalmar sha'ir nan a dunkulewa aka yanzu fashin bakin shine wala shahr al harama hakanan kuma kada ku warware alfarmar wata mai alfarma nan an ce shahr haram ana nufin wata mai alfarma amma ai watanni masu alfarma ba ɗaya bane ba guda hudu ne to sai dai malamai suka ce anan an faɗi kwaya ɗaya dan ana nufin jinsi ana nufin kada ku keta alfarma dukkan wani wata mai alfarma sawa'an zulqa'ida ne sawa'an shawwal ne sawa'an zulhajj ne sawa'an rajab ne waɗannan su ne watanni masu alfarma guda hudu ubangiji ce inna iddata shuhuri inda Allah sana ashara shahara fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم hakika adadin watanni a wajen Allah tun lokacin da ya halitta sama da ƙasa guda goma sha biyu ne fi kitabillahi rubuce suke cikin littafin Allah littafin Allah ana nufin lauhin mahfuz ubangiji ya rubuta watannin sa goma sha biyu cikin lauhin mahfuz suna farawa da almuharram kuma suna karewa da zulhajji sai Allah ya ce min ha arba'atul hurum daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu na shekara akwai wasu na musamman guda hudu masu alfarma su ne shawwal su ne sune su ne zulqa'ada su ne rajab sai Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum ahir kada ku zalunci kawo ku a cikin waɗannan laifi a kowane lokaci a ga Allah sabo ne alhaki ne amma yin su kuma a irin waɗannan lokuta masu alfarma saban da alhakin yana ninninka ga wanda ya aikata da haka Allah ya ce ku kiyaye ayyukan sabo cikin waɗannan watanni masu alfarma domin mukan ninninka alhaki ga wanda ya yi a cikin su da ta Allah madaukakin sarki ya ce wa la shahrul harama kada ku keta alfarmar wata ne alfarma kowanne daga cikin su malamai suka ce ya ake keta alfarmar wata ne alfarma suka ce na farko ta hanyar yin yaki a cikin sa an haramta wa musulmi yin yaki ibtida'an ya zama musulmi ya fara kai hari ya fara auka wa abokin gaba cikin watanni masu alfarma sawa'an zulhajji zulqaida shawwal rajab haramun ne sojojin musulunci su kai hari cikin waɗannan watanni shine wala shahar al-haram kada su keta alfarma wata ne alfarma shine abin da Allah yake nufi cikin ayat tauba fala tazlimu fihinna anfusakum kada su zalunci kanku a ciki domin duk wanda ya aikata laifi a cikin su ko ya fara takalar yaki a cikin su ko ma ya mai da martani alhalin shi ba a cikin su aka kawo masa hari ba to ya zalunci kansa abin nufi ya saba wa Allah subhanahu wa amma a lokacin da su kafirai suka fahimci cewa musulmi ba yaƙi cikin waɗannan watannin sai suka fake suka jira sai da watannin suka zo sai suka kawo hari to babu laifi a mayar musu domin Allah ya ce ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumatu qisas wata ne alfarma daidai da dan uwansa wata ne alfarma kuma alfarma daidai da daidai take idan suka yaƙe ku a cikin wata ne alfarma ba laifi kurama amma ba su yaƙe ku ba to ba laifi haramun ne ko kuma ku yaƙe su haramun ne sun yake ku a wata mara alfarma ko kuma su da mai alfarma ya shigo kan nan rama? haramun ne yin haka to da haka Allah madaukakin sarki ce wala shahar haram kada ku keta alfarmar watanni masu alfarma a wajen Allah ta hanyar yin yaki a cikin su ko kuma ta hanyar yin ayyukan sako a cikin su ko ma wani irin aikin sako ne hadisi ya tabbata sun sahih al-bukhari daga abi bakar as-saqafi Allah ya kara masa yadda yake anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala fi hajjatil wada Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a hajjatul wada'i hajjin bankwana yace inna zamana qad istadara ka hay'atihi ya ku mutane ku sani zamani fa ya kewayo kamar yadda ya saba domin kullum zamanin kewayawa yake shekara kewayawa take kwanaki kewayowa suke yi da ka annabi yace haƙiƙa zamani ya zagayo kamar yadda ya saba yau makalaka samawati wal ard tun ranar da Allah ya halicci sammai da kasai haka zamani yake kewayawa haka duniya take zagayawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake as isna ashara shahran shekaran musulunci wata goma sha biyu ke gare ta minha arba'atul hurum cikin waɗannan wata goma sha biyu akwai waɗansu hudu masu alfarma salatun mutawaliyatun uku a jere suke zulqa'ida na farkon su zulqa'ida zulhajji na biyun su zulhajji wal muharram na biyun na ukun su kuma muharram kaga waɗannan ajiyar suke zulqa'ida zulhajji sai kuma al muharram da haka salasun mutawaliyatun watanni cikin hudu masu alfarma uku ajiyar suke wa rajab mudar na hudun kuma wanda ba a jere ka da in uwanka ba shine rajab wanda ake masa laƙabi da rajab mudar rajab na 'yan kabilan mudar kabilan mudar wata kabila ce daga cikin kabilun larabawa wasu malamai suka ce su ne quraishawa akan gaya musu kuma a ce da su mudar me yasa ake cewa watan rajab watan mudar saboda kabilar ƙuraishawa a lokacin jahiliya suna girmama watan rajab shine abin da har yanzu za ku ga waɗansu waɗanda suke amsa sunan musulmi ba su daina ba irin abin da ake na cewa watan rajab watan azumin tsofaffi watan sallar tsofaffi watan kaza yi ta yanke yanke ai ta dinke dinke akwai idan watan ya zo yi sallah a watan juma'a ta farkon wata yi kul huwallahu ɗari raka'a dubu kaga wannan ɗabi'a ce ta maguzanci asali tun kan zuwan musulunci larabawan mudar suke yin wannan abu shi yasa ma watan rajab ɗin ake ce da shi rajabun mudar to da haka watan rajab yana daga cikin watanni masu alfarma waɗansu malamai suka ce abin da yasa ake ce da shi rajab mudar saboda tsakanin kabilar larabawa mudar da wasu daga cikin kabilun larabawa suna saɓani akan wanne ne cikon hudun watanni masu alfarma sai wasu su ce ramadana ne su kuma mudar sai suka makale wa rajab suka ce rajab ne kuma ya zama sun yi daidai sakamakon haka sai ake jingina musu watan sai a ce rajab mudar rajab din da yan mudar suka zaba a matsayin shi ne tukon hudun watanni masu alfarma kuma suka dace to dace annabi ya ce watanni masu alfarma guda hudu ne uku a jere daya a ware uku a jere zulqa'da zulhajj muharram daya a ware rajab wanda ake masa lakabi da rajab mudar allazi baina jumada wa sha'ban wanda ke tsakanin jumada hula a jumada saniya da kuma sha'ban domin sai an yi jumada ula jumada saniya sai a rajab sai kuma a shiga sha'ban to dace annabi yana lissafi ne gwaru gwaru dan a fahimta allazi baina jumada wa sha'ban rajab ina nufin wanda yake tsakanin jumada saniya da kuma sha'ban to da haka hadisi yana daidai da ne bayani dangane da watanni masu alfarma kenan walau shaharar haram ba wata ɗaya ake nufi ba watanni ne da yawa har ma sun kai guda hudu su ne Allah ya faɗa cikin suratul tauba min ha arba'atun hurum kuma su manzo Allah ya ƙara bayani cikin wannan hadisi ne walau shaharar haram kada ku keta alfarmar wata mai alfarma walal hadaya haka nan kada ku keta alfarmar hadaya hadaya shine dabbar da aka ɗauko dan a je maka a yanka ta idan mutum zai je aikin haji ana so ya tafi da dabbar hadaya musamman idan aikin hajin da zai yi kamar su ne an gane ko mutum zai tafi da dabbar hadaya dabbar ba ta da iyaka mafi ta akuya kwaya ɗaya ko tinkiya kwaya ɗaya ko rago kwaya ɗaya ko bunsuru kwaya ɗaya amma kana da damar ka tafi da dabbobi masu yawa ba adadi annabi sallallahu alaihi wasallam da zai je aikin haji ya tafi da hadaya raƙumi ɗari da ya je yanka sittin da yan kai da kansa sai da na ali ya sa masa saura da haka ana son idan mutum zai je aikin haji ya tafi da dabbar hadaya to ita wannan dabbar hadayar tana da wani mutunci da wata daraja sama da dukkan sauran dabbobi da zarar ka wari dabba ka ce wannan ta hadaya ce to yanzu Allah ya ce a girmama ta a mutunta ta ba za a dake ta irin yadda ake dukan sauran akuyoyi ba ba za a yi mata tsawa irin yadda ake wa sauran akuyoyi ba da haka Allah yake wala shahar harama wala hadiya dabbar hadiya kada a wulakanta ta kada a warware alfarmarta kuma wannan ya kasance tun kafin zuwa musulunci larabawa suna haka idan mutum ya wari dabba da sunan hadaya zai tafi maka da ita to wannan dabbar akan ba ta kiwo na musamman akan ba ta kula ta musamman ba a taba ta ba a yi mata tsawa dan gudun kada wani abu na aibi ya same ta kar kai mata tsawa tana kusa da wani rami ta fada ta kare kaga ka rage mata farashi to har ma sukan yi mata wani abu sai su ɗauki waɗansu abubuwa sai su rataya mata a wuya wani lokaci sai kaga an samu warin takalmi an ɗaura da igiya an rataya mata a wuya duk dabbar da ga an mata wannan ratayen to alamar dabban hadaya ce ma'ana ka ja jiki kada ka taɓa ta taɓa ta taɓa Allah ne subhanahu wata'ala domin shi yace a mutunta ta kar a taɓa ta walal hadiya an gane ku walal qala'id haka Allah yake kada ku keta alfarmar al qala'id Wannan anan waɗansu malamai suka ce ƙarin bayani ne dangane da alhadiya tunda mun ce alhadiya dabbar hadiya, alqala'id jam'u qalida ko filada filada shine wannan takalmi ko wata alama da suke rataya wa dabbar dan a kan cewa ta hadaya ce kar a taba ta to sai Allah yake kada a taba dabbar kai ba ma dabbar ba wannan abin da aka rataya maka a wuya kar a taba ma'ana a ba ta kyakkyawar kulawa a mutunta ta saboda dabba ce wacce za a kai ta ɗakin Allah a yanka dan neman kusanci gare shi subhanahu wata'ala wadansu malamai suka ce a alqala'id shine abubuwan da su kansu larabawa suka yi domin a wancan lokaci suna rayuwa irin ta dabbar dawa rayuwa ta yaƙe yaƙe rayuwa ta faɗa ta faɗa ta ba gaira ba dalili to idan mutum zai tafi aikin haji dan a san cewa shi yanzu ba yaƙi ya taho ba ba faɗa ya taho ba aikin haji ya nufa sai ya rataya wa kansa wata igiya a wuya ko ya rataya wa kansa wani warin takalmin da ya daura a jikin igiya a wuya duk wanda ya ganshi alama ce ta cewa shi fa aikin hajji zai tafi ba fada ya zo ba to wannan mutumin daidai da wannan igiyar ta wuyar kar a taba ballanta nashi da haka malaman da suka yi wannan fasara suka ce kenan asalin qala'id mudafun ilayhi ne an shafe mudaf asalin yadda zancen yake wala ashabul qala'id kada ku taba masu igiya a rataye a wuya waɗanda suka nuna cewa su ba faɗa suka fito ba manufarsu shine tafiya aikin hajji ko umara kowanne daga cikin waɗannan maganganu maganganu ne masu ƙarfi ko mu ce qala'id ana nufin abin da aka rataya wa dabbar hadaya ko mu ce qala'id su kansu mutanen da suka rataya abu a wuyansu da nufin sun yi karanda ba faɗa suka nufa ba aikin hajji ko umara suke nufi abin nufi dai duk wani abu da aka nufo aikin Allah a ciki ka mutunta shi duk wani abu da ake yi da sunan addini ya zama yana da kima yana da mutunci a Shi shine walal hadaya walal qala'id su malamai suka ce a alqala'id waɗansu alamomi ne da larabawa sukan sa a wancan lokaci don su bambance harami da wajen harami yanzu da dukkan wanda ya je aikin hajji ko umara musamman idan ka taho daga jidda za ka ga tawun da an ce maka nan shine farkon harami ka shiga harami to tun a da can suna yin irin haka sai dai su a wancan lokacin ba allo suke sawa ba sukan dan ɗaura waɗansu alamomi ne to irin waɗannan alamomin ko su kar a taɓa ballantana kuma a shiga harami a aikin sako haka nan idan za ka fita daga makka ka nufi madina a wajen hudaybiya za ka ga wannan sayan bata duk da iyakokin harami duk a maka an sassaka wannan waɗannan wasu malamai suka ce su ake nufi da fala'i kada ku taɓa dukkan wata alama da aka nuna muku cewa nan shine harami can kuma wajen harami to in ku alamar ma ba a yadda ka taɓa ba ina kuma ka shiga harami kai ta'addanci ubangiji yake walal hadiya walal qala'i haka nan wala amin albayt harama kada ku taɓa dukkan wanda ya nufi ɗaki mai alfarma lafazin amina bi ma'ana qasidina domin kan ce amma ya ummu bi ma'ana kasa da ya qasidu amin sai zama shine alqasidu wala amin albayt alharam kada su yadda ku taɓa waɗanda suka nufo ɗakin Allah mai alfarma yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana suna nufin neman falalar ubangijinsu da kuma yardarsa waɗansu malamai suka ce abin da ya faru shine akwai waɗansu kafirai lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo sulhu hudaybiya ma'ana ya zo makka da nufin aikin umara sai kafuran makka suka ce ba zai shiga ba domin ba a dade da gama yakin badar ba a lokacin a yakin badar kuma duk duniya ta ji cewa muhammadu da mabiyansa yan tsararru sun lallata quraishawa su 313 suka bawa dubu ɗaya da ɗoriya tafi to su quraishawa sai suke ganin an kunya ku to kuma ba a dade da wannan abun ba da wannan ninkin a zuciyarsu ba su warke ba sai annabi ya taho umara sai suka ce to mun gane muhammadu so yake ya nuna wa duniya ya kunya samu mun bi shi madina ya lallata mu kuma ya zo maka zai shiga kalin alin to wallahi ba za mu yadda ba kunyata za ta yawa mana mun je garinsa ya fi mu rawa kuma ya zo garin mu kaka za a yi kenan da aka sai suka hana annabi to annabi yana cikin wannan zama na jiran dakon me za a yi yarjejeniya a kai shin za su bari ba za su bari ba sai kawai ga waɗansu kafirai kuma su ma magoya bayan kurai shawa ne su ma sun zo za su shiga maka to sai wasu daga cikin sahabban annabi suka ce a ah, ya ma'aikin Allah tun da ɗan uwansu ne suka hana mu ma mu tare kuma na kan ba su shiga Kake sai aya ta sauka لا تذلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام don ku sun hana ku ko kar ku hana su an yadda su abin da suka yi laifi ne dan mutum ya saba wa Allah akan ka kai kuma ba a baka lafifin ka saba wa Allah akan ka ba idan ya saba wa Allah akan ka kai kuma ka ba Allah akan ka ubangiji ya san abin da suka yi ta'addanci ne domin ya faɗa hum allazina kafaru wa saddukum anil masjidil harami wal hadiy ma'kufan an yablugha billah lalle kan sun sun aikata kafirci sun hana ku shiga ɗaki mai alfarma sun hana hadaya ku ta kai inda ake yanka abin hadaya amma tare da haka a'a kukar ku hana ku shine wala amin albayt alharam kada ku hana dukkan wanda ya nufo shiga daki mai alfarma yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana da nufin neman falalar ubangiji da yardarsa to sai malamai suka ce in muka fassara ayar da wannan ma'ana cewa annabi kar ya hana wanda ba musulmi ba shiga ɗakin ka'aba kenan kafin a haramta wa kafirai zuwa aikin haji domin lokacin da manzo Allah ya bayyana da shi da dukkan sauran kafiran Qurayshawa ake haduwa a aikin haji kafirai suna irin nasu musulmi suna irin nasu amma daga baya sai Allah madaukakin sarki ce a daga yanzu kafirai su na zuwa aikin haji ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najatum fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da anihim hadha ya ku waɗanda suka yi imani su sani fa kafirai jasa ne daga yau kar ku sake barin su rinka zuwa aikin haji domin yana daga cikin irin nasu aikin hajin idan suka je tsirara suke yi mazansu da su za su yi tsirara suna dawaki su mazan sai a ce to ai kayan da kai zunubi da su a wani gari ya za a ka zo ɗakin Allah da su da ka idan ka taho sai ka zo dab da kofar harami Qurayshawa suna nan a zaune sai su ce to bawan Allah ba a shiga ɗakin Allah da kaya masu najasa wai kayan da ka taho daga garin ku da su najasa ne sai su ce to yi tsirara idan kai tsirara in kana da kuɗi sai su baka eh, su baka kayan su sai ka karɓa sai ke dawafi idan ba ka da kuɗi suna gani ka tuka naka ka shiga tsirara inda matar ta kawai taho ita da mun mace tubewa za ta yi ita ba maganar haya tsirara za ta shiga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, la yahujjanna ba'da al-an mushrikun wa la yatunfanna bil bayt uryani daga yau a shekara ta bakwai ko takwas bayan hijira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo sayyidina abubakar a matsayin amirul hajji da sauran musulmi shi annabi bai zo aikin hajji ba a shekarar ya ce ka je abubakar ka jagoranci mutane aikin hajji cikin hudu ba a arfa da za ka yi musu ka faɗi la ya hujjanna bilbaiki ah, mushrikun la ya hujjanna bilbaiki mushrikun ko la ya hujjanna ba'da al'ani mushrikun wa la yatufanna bilbaiki uyan daga yau Allah madaukakin sarki ya ce kada a sake barin wani mushriki ya zo aikin hajji duk wanda zai zo aikin hajji ya tabbatar ya musulunta in baka musulunta ba kar ka matso in ka matso duk abin da ya same ka kai ka biyo kuma daga yau kada wani ya zo aikin haji ya tuɗe tsirara ya ce zai yi dawaki in ba ka da kaya kar ka zo in kuma ka zo da kayanka ba wani magana cewa kayanka suna da najasa ko kayanka an yi sako ko kaza ko kaza matukar ka saka harami sawa'an a makka kafiya ko a wajen makka kafiya babu laifi ka shigo kai aikin hajjinka ka shigo kai dawafinka to kenan malamai suka ce idan muka fassara wannan ayar da cewa wala amin albayt harama Allah ya hana kada a haramta wa ko kada a hana kafirai su je su aikin hajji a wannan shekara suka ce to wannan ayar ta zama shafaffiya kenan ayar cikin suratul tauba innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram ba'da amin hada ita ta shafe ta wadansu malaman suka ce a abinda ake nufi wala amin albayt harama kada ku hana wani wanda ya nufi ɗakin Allah mai alfarma in dai ya tafi da niyyar aikin haji in dai ya tafi da niyyar neman falalar ubangiji amma fa da sharadin musulmi to idan muka fassara da cewa musulmi aya take nufi kaga aya tana aiki har yanzu ba a shafe ta ba yanzu kan babu wata dama da mutum zai je aikin haji kuma a hana shi sai dai fa inda wani uzuri karɓaɓɓe gamfashe, to wannan kuma da ba, na daga cikin uzurrukan karɓaɓɓun gamsassun ya zama ba ki da muharrami idan muka ba ta da muharrami dole a hana ta zuwa aikin haji ba wani wanda zai ce saudiya ta yi zalunci ta yi ba daidai ba ta hana mata zuwa aikin haji ta rage alhazai mu aka raina yan afirka musamman ma yan najeriya ta yi ku kuka ja ku kuka ja asali maganar muharrami tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take ba a zuwa aikin haji sai da muharrami domin ba ma aikin haji ba dukkan wata tafiya da mutum za ta yi kwana ɗaya kwana biyu annabi yake katta sai da muharrami waye muharrami ko dai mijinta ko kuma namijin da babu aure tsakanin ita da shi har abada ko babanta ko ɗanta na cikinta ko wan babanta uwa ɗaya uba ɗaya ko kanin babanta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya ko wan mahaifiyarta ko kanin mahaifiyarta namijin dai da babu aure tsakaninsa da mace har abada shi ake kira muharraminta tahariman mu'abbadan ana nufin muharrami haramci na dindindin wanda in shi da ita za a bari a duniya babu aure su musulunci ce in dai mace za ta tafiya kwana daya to dole ne wani ya raka ta saboda irin muhimmancin da musulunci ya bawa mace da kuma gatan da ya mata shi wannan muharramin zai ba ta tsaro ne ya ba ta kariya idan wani ta'addanci ya nufo shi zai kare ta ita ma in tana son ta wata fitsara in ta gan su za ta ji nauyi to ne shine musulunci a tafiya da muharrami wata rana kamar da imam muslim ya rawaito hadisin abdullahi dan abbas wani mutum annabi ya jera sojoji ana musu hudu ba za su tafi jihadi sai da aka zo kansa sai ce ya ma'aikin Allah ai ni kam a taya ni murna manzo Allah ce me ya faru yace ai rabawa muka yi ni na taho jihadin yaki mata ta ta tafi jihadin mata aikin haji annabi ce ka taho nan ka barka ta kuka je kai haji da matarka ai za zai zama muna daurawa kana kwance mana me yasa ake jihadin musulunci dan a tsaye da adalci dan a kare fasikanci to kai ka tura ta aikin haji ka taho nan ka san me za ta je kai ka san me zai haɗu da ita a hanya da ka manzo Allah ya tafi ka je kai haji da matarka da ka dai zuwa tafiya da muharrami ga mace shar'i ne na imani sawa'an tafiyar ta aikin haji ko ba ta aikin haji ba manzo Allah yake la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa wa ma'aha mahram bai halatta ga matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi tafiya tafiyar da ta sayi wuni da dare da wuni ba tare da muharraminta ba matukar mumina ce ta gaske in za ta tafiya sai da muharraminta akan wannan idan kasar saudiya ta kasa kaza ba za ta zo ba saboda mun gane muharraman na jabi mun gane ma ba muharraman to anan ba ta shiga لا تهلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ba to haka nan dukkan wata ka'ida da ake yi ko aka sa dan aikin hajji ya zama ya samu kyau ya samu kyautatuwa da nutsuwa a yi shi cikin lafiya sai wata ƙasa ta karya idan aka ce ba za ta yi aikin hajji ba babu laifi ba za ta ce an hana ta aikin hajji ba ba za ta ce an saba wa umarnin Allah da yake kar a hana mutane zuwa aikin hajji ba da haka ya kamata mu fahimci wannan akwai shekarar da Najeriya ake kwalara mutanen Najeriya suka tafi aikin hajji Saudiya ta ce ba za su shiga ba nan ma aka yi ta surutu kaji kowa yana magana da wanda ya san meye ma aikin hajin da wanda ma bai san ne hanyar iyakar ma a garin su bai sani ba sai ya tsoma baki kaga wannan ba daidai bane ba a da musulunci in ana annoba a gari na ciki ba sa fita na waje baya shiga idan kasa tana amai da gudawa tana kwalara annoba ce annabi ce kar ku shiga na ciki kar ku fito ai ta addu'a Allah ya yi. saudiya ta tabbatar najeriya tana kwalara kwalara annoba ce ba za a shigo ba ba za ka fita ba wannan ka'ida ce ta musulunci Za ka aka ce kar ku je aikin haji idan kuka je aikin haji za ku baza wa duniya kwalara maimakon lada kun kai zunubi to da haka dai ya kamata mu kiyaye addinin musulunci yana da dokoki yana da ka'idoji ba kuma kowane abu bane kowa zai iya sa baki akwai abin da in baka sani ba jaba bakin ka kai shiru idan ka faɗi magana sai ka jefa kanka a rami da haka Allah madaukakin sarki ce wala amin albayt alharam kada ku keta alfarmar masu nufar ɗakin Allah yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwanan dan neman falalar ubangiji da yaddarsa menene falalar ubangiji shine kasuwanci ana zuwa aikin hajji da nufin kasuwanci mutum ya aikin hajji kuma ya kasuwanci ya kai kaya ko ya faro kaya wannan ba laifi bane a musulunci ubangiji ce laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ba laifi bane ba gare ku in kun gama aikin hajji ku nemi falalar ubangiji ku siyar ko ku siyo domin fadlan min rabbikum shine kasuwanci shine at-tijara kasuwanci wa akharina yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah fadlillah shine kasuwanci fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah shine kasuwanci da haka ubangiji madaukakin sarki ce yabtaguna fadlan min rabbihim da suna masu nufin neman falalar ubangijinsu ma'ana suna masu nufin kasuwanci kada ku hana su zuwa makka kada ku hana su shiga ɗaki mai alfarma in dai ba wata ka'ida daga cikin ka'idoji suka karya ba wa ridwanan kuma suna masu neman yardar Allah malamai suka ce idan muka fassara da cewa ayat ta sauka ne sakamakon wa'ancan kafirai to kuma sai Allah ya sifanta su da cewa yastajuna fadlan min rabbihim wa ridwanan suna neman falalar ubangijinsu da yardarsa malamai suka ce wannan na nuna su kansu kafirai a aqidarsu su a lokacin da suke wancan aikin hajji duk da abin da suke yi a cikin sa na sako amma dan Allah suke yi to amma shi shi duk abin da kai dan Allah kuma sai Allah ya karba a'a ita kyakkyawan niyya ba ta mai da mummunan aiki ya zama nagari mutum zai iya kasancewa ya yi abu dan Allah amma asali aikin ma fatacce ne ba Allah ne ya sa shi ba ba zai samu lada ba shine ka'idar da malamai suke cewa an niyyatul hasana la tubarriru al munkar kyakkyawan niyya ba ta mai da mummunan aiki ya zama kyakkyawa suka ce kamar misali ne a ce ga mota cike da giya sai wani mutum dan giya ya ja ta kaga wannan dan giya yana jan mota giya to shikenan sai kuma yanzu dan giya ya sauka sai liman ya karba shikenan sai a ce saboda liman ne ta zama motar ruwa ta zama motar lemo da aka ka'idar Allah shi ne abu baya zamowa aikin kirki sai in Allah ne ya ce sannan kuma in kai ba zai karba ma ba sai in ka yi yadda yake kuma ka yi da kyakkyawan niyya amma da za ka tsallake waɗannan sharuɗa biyun farko Allah bai ce ba baka yi yadda yake ba amma ka yi da kyakkyawan niyya to kuma duk da haka Allah ba zai karba ba an gane ko babban misali abubuwa da yawa da mutane suke yi da sunan addini Allah bai ce ba amma kuma za su ce maka ai kyakkyawa ce ai kyakkyawan niyya ce in aradna illa husna mu ai kyakkyawan niyya muka nufa Allah muka nufa to ba ka cewa na nufi Allah kuma Allah ya saurare ka sai in shi yace confession shi yace kai kaza kai kaza kuma bisa da ka'ida kaza da kaza kuma kai dan shi to sannan sai ka samu lada dan haka duk da anan idan muka dauka a ɗayan tafsirai ayar kamar tana magana ne akan kafirai kuma ta yi yabo akan cewa yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwanan malamai suka ce wannan ala za'ani bisa gariya wasu a wannan lokaci da suke wancan aikin hajji na jahiliya suna ganin wai Allah suka nufa suna ganin yardar Allah suke nema sai Allah ya to a je a haka dan haka kar ku hana su amma daga baya kuma sai zo ya ce a hana domin ya ce fala yaqrabul masjidal harama ba'da amin hada ubangiji ya ce wa idza halaltum fafadu ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka cire haramin ku na aikin haji ko umara babu laifi kuma ku yi farautar ku an gane ko a baya mun ce haramun ne ga mutumin da yake cikin harami ya yi farauta sai Allah yake to wa idza halaltum fasadu idan kuka warware haramin ku kuka gama aikin hajin ku ko umarar ku babu laifi ku ci da farautar ku to amma shin farautar a ko ina a banda a cikin harami duk wajen da aka yi sayin da aka ce nan harami ne to ba a farauta a cikin sa domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi harami yana da alfarma la yunaffaru sauduhu saiduhu wa la yuqtalu kalahu wa la yuqbadu shawquhu wa la yuntaqatu luqtatuhu illa li mu'arrid shi harami yana da alfarma ba a yanke ciyawar cikinsa ba a sassabe tsayar cikinsa ba a yin tsuntuwa a cikinsa sai ga mai shela sannan kuma ba a yin farauta a cikinsa kai abun farauta ba wai da nufin kamawa ba ka ce maka ta yi laifi kana cikin harami ka ga zomo ka ce ta yi laifi a wajen Allah ballanta ka kai ga dukansa ko ka ɗauki eh, dutse ka je shi ko abu makamancin haka domin waje ne da ake so ya zama da cikakken aminci cikakken zaman lafiya inna awwala baiti wudi alinnasi lallabi bi bakkati mubarakan wa hudan lil alamin fihi bayyana bayyinatun maqam ibrahim wa man dakalahu kana amina duk wanda ya shiga ya aminta da haka ko dabba farauta ce ta shiga ka gane ta malamai suka ce da za ka biyo zomanka daga wajen harami kuna ta gudu kuna ta gudu yana tsallakawa wannan iyakar da aka ce harami to ya sha kana ji kana gani ba ka da yadda ka iya kai ba wai zomo ba mutum ya sa sanda ya ɗi ma duka ka biyo shi a guje shiga harami to dole ka haƙura kai ba ma haka ba mutum ya ɗauki wuka tana gani ya soka wa mahaifinka ya kashe shi in ka binci a guje shiga harami ya sha in ka kuskura ka ta Allah ka ka faɗa shi to a wajen Allah yanzu da Allah kake saboda alfarmar wajen sai dai malamai suka ce sai a yi dabarun da za a ba a matsa masa ya fito kila a kifiyar masa da ruwa duk shiru da zai ji kowa ya hana shi ruwa har sai ya takura ya fito yana fitowa sai a kyar a kama amma abin shi a kama shi a ciki to an yi laifi wa man da kalahu kana aminan duk wanda ya shiga ya tsira duk wanda ya shiga ya sha sai dai fa in shi da kansa ya keta alfarmar harami a cikin haramin ya daki wani to sai a rama a cikin haramin ya kisan kai sai a amma in dai bai yi a ciki ba ya fito a waje ya shiga to a kyale shi har sai ya fito amma idan yayi a ciki to wannan babu laifi sai a yi kifasu wal hurmatu kifasun ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ذاك وإذا هللتم إذا كك وروري هرمكو كك بتدق cikin haramanku na aikin hajji ko umara fasfadu kwa iya ci da farautarku to anan fasfadu wani irin umarni ne na halacci ba umarni ne na wajabci ba umarni iri ne ubangiji ya ce in kuka gama aikin haji kuka fita daga harama ta aikin haji ko umara ku yi farauta wadansu malaman zahiriya sai suka ce to wajibi ne duk alhaji ya tafi da kwari da bakarsa wa idza halaltum ana gama aikin haji fasadu ka shiga kai farauta ko zo mu ka dan kamo ka taho gida suka ce amrun ne ya salil wudu umarni da yake nuna wajarci lallai idan mutum ya gama aikin haji sai ya farauta lallai idan mutum ya gama umara sai ya farauta wa idza halaltum fasadu to amma jumhurin malamai ce a amru ibaha umarni ne na halarci, domin a wancan lokacin akwai waɗanda asali mafarauta ne farauta a wancan lokacin tana daga cikin manya manyan sana'o'i hatta annabawa da yawa suna yin ta kai hatta asalin wanda ya kafa garin makka din ma mafarauci ne annabi isma'il sana'ar ta farauta ce da ka kayan farauta suna nan baje-baje a gefen garin to amma lokacin aikin haji a dakata da farauta lokacin da ka shiga harama da umra ka dakata da farauta amma kana gamawa fa daukari da bakar ka shiga daji daidai da fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah shine wa idza halaltum fasadu amma idan kai ba mafarauci bane ba kuma ka gama aikin haji farautar ne za ka yi ai sai dai a farauce ka a dauko ka a jirgi a kawo ka garin ku da ka wai za halaltun faffadu in kun gama aikin haji ko umara kun fita daga cikin harami faffadu in kuna da sha'awar farauta ku yi in da masana'a ku ce ku iya ci gaba da yi domin lokacin da aka takaita ku aka hana ku ku yi ya riga ya wuce wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil haram an ta'tabu kada jin haushin mutanen da suka hana ku shiga ɗaki mai alfarma ya ɗauke ku an ta'atabu ko kuma ku yi ta'addanci to kaga idan muka dauka cewa wancan sababin sauka da muka faɗa cewa wasu mutane sun zo za su wuce lokacin da kafirai suka hana annabi shiga sai wasu sahabbai suka ce to murama to wannan karshen ayar yana da nuna haka shine Allah ya ce wala yajrimannakum shana'anu qawmi kada kiyayyar waɗancan mutanen ta ɗauke ku an saddukum anil masjidil harami dan sun hana ku shiga masallaci ne alfarma an ta'ata duku muku faɗawa wa wasu da ta'addanci ku ce za ku rama za ku yi haushin ka za ku ce kan dani tunda yan uwanku sun taba su kuma bari ku rama ya Allah ke karfi haka to wannan sai yake nuna cewa musulunci addini ne mai ka'ida in wani bai taba ka ba ba ka hukewa a kansa kenan abin da da yawa muka yi wani lokaci idan fitintunu sun faru a kasan mu ana faɗa tsakanin wanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba a wata jiha ko a wani yanki sai wasu kuma su faɗa wasu a wani waje wannan haramun ne ba daidai bane a musulunci inda gaske ramawa za ku to ku ku niki gari ku tafi can waɗanda suka muku karama a kansu ba daidai bane ba wani ya taba su a wata jiha ko ya taba mutanenka a wata kasa kai kuma ka zo wata kasa ka fada wasu ba su jira ba su gani ba wannan zalunci ne wannan ta'addanci ne wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada jin haushin wasu sun hana ku shiga ɗaki mai alfarma ku ce wai ƴan uwansu ne ai duk ɗaya suke bari mu fara bari mu rama Allah ya ce wannan ta'addanci ne in mutum yi maka laifi a kansa kake ramawa wala ta taziru waziratun wizra ukra wata rai ba ta daukan alhakin wata dan haka wannan ita ce ka'ida uba baya laifi a kama ɗa. Ɗa baya laifi a kama uba kullu nafsin bima kasabat rahina kowa abin da yayi nasa ne wa an laysa lil insani illa ma sa'a kowa abin da yayi da shi ake kama wannan ita ce ka'idar adalcin Allah ba inda da zai yi laifi Allah ya kama ubansa ba inda uba zai yi laifi Allah ya kama ɗansa wannan yana daga cikin zalunci in uba ya maka laifi uba ne baka zan shi ba jira shi kai ta neman sa har Allah ya nuna maka shi amma ka zo ka kama ɗanka ne maka kuma zalunci kenan wani ya daki mutanenka kuma yana da wasu yan uwa a wasu wani waje su kuma ba ruwan su suna tabgasa ta rayuwa sai ka je ka faɗa musu to su kuma me suka yi maka ka zalunce su in ramuwa za ka yi sai ka jira wancan wanda ya taɓa naka ka bi shi inda ya taɓa naka kai masa kuma zai karama inda ba za ka haƙura ba amma ka faɗa wa wasu wannan kuma zalunci ne wannan ba musulunci ba ne ba ubangiji madaukakin sarki ce wala yajrimannakum shana'an qawmin an saddukum anil masjidil haram an ta'tum kalmar yajrimannakum ay yahmilannakum domin sukan ce jarama yajramu bima'ana hamala yahmalu wala qatta antu aba uyaynata da'anatan jaramat ta fazarata ba'daha an yagdabu jarman bi ma'ana hamalan kada kiyayyar waɗansu mutane ta ɗauke ku shine wala yajrimannakum ay wala yahmilannakum kalmar shan'an ana nufin al-ghadab fushi da haushin wasu domin asalinsa daga shanaitu rajula ne a shinuhu shan'an wa mashna'atan wa shan'anan bi ma'ana aghadabtuhu ko ghadibtu minhu da aka kada fushin waɗansu mutane ya ɗauke ku zuwa ga ku faɗawa wasu har ku rama a kansu alhalin ba sun suka yi muku laifi ba in kun haka an ta'asadu kun yi ta'addanci wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya da ku alal birri bisa ga ayyukan da'a malamai suka ce albiru shine duk abin da zuciyarka ta natsu da shi duk abin da in kana yin ka ba ka shayin kowa ya ganka ba ka shayin kana yin ka ku ido hudu da ka, amma dukkan wani abu da in kana yi ba ka so a ganka to ba abin kirki bane ba kenan zuciyarka bata natsu da shi ba kenan haka manzo Allah ya fassara albiru albiru matma'anna ilayhi an-nafs wa matma'anna ilayhi al-qalb zuciya ta natsu da shi hankali ya gamsu da shi wanda shi ake kira albiru nagarta wasu malamai suka ce duk abin da zaka yi wa Allah shi ake kira da albiru in dai na da'a ne ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال da ta albiru shine ayyukan da'a wanda kuma zuciya ta natsu da su yanzu wa ke kunya sarkin ka ya ganshi yana sallah wa ke kunya sarkin ka ya ji ka tafi aikin haji wa ke kunya sarkin ka ya ganshi yana yi wa iyayensa aiki amma wa yake kunya waye baya kunya sarkin ka ya ganshi yana shan taba inda dai mutumin kirki ne mai hankali waye baya kunya sarkin sa ya ganshi yana yin waɗansu abubuwa na rashin kirki duk mai tunani mai hankali baya son ya ga wani wanda tsakaninsa da shi akwai nauyi ya gan yana abin da bai dace ba to wannan abin da ba ka so a ganka kana yi wannan shi ake kira da al'ismu amma wanda kuma kake so a ganka kana yi shi kuma shine albiru shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wal ismu shi kuma al ismu ma haka fi nafsika shine wanda zuciyarka ta kintuwa da shi wa karinta an yattali alaihi nan zaka fi mutane su ganka kana yi to da haka wannan yake nuna mana cewa ashe akwai abubuwan da zamu ce mukin kimiya da junan mu akan su akwai abin da bai halatta ba in taimaka wa ko ma waye in yana yi ko babana ne ko na ne ko na ne ko ta ce domin Allah ya ba mu ka'ida in dai za mu taimaka wa junan mu to mu taimaka wa junan mu akan aikin alkhairi amma baya halatta in taimaka wa wani saboda dan na ne ko saboda na ne ko na ne ko na ne akan abin da yake saban ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana man awa bika Allah ya tsine wa duk wanda ya taimaka wa mai aikin barna akan aikin barnarsa an gane ko da haka wannan wajibi ne mu san wannan wa ta'awanu alal birri ku yi taimakekeniya akan ayyukan da'a wa taqwa da tsare dokokin ubangiji wala ta'awanu kada ku yi taimakekeniya alal ismi akan ayyukan sabo wal udwan da ketare iyaka al ism saban ubangiji udwan cutar mutane kada ka taimaka masa ya cuci mutane kada ka taimaka masa ya zalunci wannan shine al-udwan al-ism kuma saba wa Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle ku sani Allah ne tsananin ukuba ne ga wanda ya saba masa na'am حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السمع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقدموا بالأسلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce hurru na alaikumul mai tattu lallai ku sani an haramta muku cin mushe. Mushe shine dukkan abin da ya mutu ba ta hanyar yankan da musulunci yake sai an yi ba sannan za a ci abu. Ko ma ta wata hanya ce abu ya mutu in dai ba ta hanyar yanka ba ce ko da halal ne cin sa to wannan ya zama mushe annabi mata haka fa an tuhi wanda ya mutu bisa ga kaddarar mutuwa ta sauka akan sa da haka bai halatta shi ba abu na biyu wadda mu an haramta muku jini mutanen da sun kasance larabawa a lokacin jahiliya idan suka yanka dabba jinin da yake zuba su su kawo kwanon su tare idan suka tare sai jinin zuwa in ya ɗau lokaci sai ya sandare sai ya zama kamar hanta sai kuma su zo suna ci to sai Allah madaukakin sarki ya haramta cin wannan jinin a nan aya ta ce damu kawai ta yi shiru amma a cikin suratul an'am sai ta ce daman masuhan jini mai farara a yayin yanka dabba domin ba malamai suka ce jini iri biyu ne akwai jinin jijiya akwai jinin nama ko yanzu kai a jikinka akwai jinin jijiya akwai jinin nama jinin da yake gudana a cikin jijiyarka da kuma jinin da yake sauran jikinka na fata to jinin da aka haramta shi shine jinin jijiya shine wanda idan aka yanka dabba yake fitowa ya zube domin akwai jijiya a wuya wacce idan aka yanke ta to sai jini ya biyo ta ita duk sai kwarare sai ya zube kuma shi jinin jijiya shine wanda cuta take zama a cikinsa da haka shi yasa hikimar da shari'a take in za a ci dabba a yanka dan idan aka yanka wannan jinin na jijiya ya kwarare sai zama idan akwai cuta a jikin dabbar kaga cutar ta zube kai yanzu idan ka zo za ka ci nama ne salin alin to da haka ubangiji ce an haramta muku cin jini ana nufin jinin jijiya jinin da shi ne wanda idan aka yanka dabba yake kwaranyewa jinin da shi yake dauke da cuta amma mutum yana cikin cin nama ya ga jinin jini a jikinsa wannan ba laifi bane ba wannan irin jinin aka hana ba to sannan har ila yau sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna cewa akwai wani nau'i na jinin da ba haramta ba shine ne hanta da kuma me da saifa waɗannan abubuwa guda biyu asalin su jini ne yanzu da za ka ɗauko hantar dabba lokacin da aka yanka ka sa ta a cikin kwano ka ɗauki bubulu gari abin burgaliya miya ka kaɗa za ka ga ta zama jini shi yasa ba bahaushe yake cewa ba a raba hanta da jini domin asalin hanta jini ce to haka nan saifa da za ka ɗauko saifa ta dabba bayan an yanka ka kaɗa ka kaɗa za ka kiɗa ta koma jini domin asalinta jini ne to amma waɗannan abubuwa ba a hana mutum su ba duk da cewa asalin su jini ne shi yasa cikin hadisi abdullahi dan umar yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace uhillal mai ta tani wadda mani an hana an halatta mana cin mushe biyu da jini biyu aya da farko ta ce an haramta mana cin mushe shin ko wani mushe a karo na biyu ta ce jini shin ko wani jini sai annabi ce a banda mushe biyu banda jini biyu me mushe biyu mushe na farko kifi kifi yanzu dan ka kawo kifi sai ka tsaya yankawa a dauri kashi ko a bata igiya ba wanda yake ka tsaya yanka kifi da ta kifi in yi mushe halal ne ka ci mushen kifi halal an gane ko to sannan kuma mushe na biyu shine fara halal ne shin fara kuma ba inda aka shakanta maka sai kayan ka fara a ce ga malam limamin yankan fara ka ji ta gaba da aiki kan ka yanka buhu ɗaya ko kwano ɗaya a ci to da ka babu laifi dan ka ci fara a lokacin da ta mutu ko ka ci kifi a lokacin da ya mutu mushe guda biyu kenan da aka fitar daga faɗin hurrimat alaikumul maitatu to haka nan jini biyu ya ce wa da damani amma jini biyu da aka halatta mana fafihal wal kabid saifa da hanta waɗannan jini ne amma ba ka daga cikin jinin da aka haramta mana jinin da aka haramta mana shine daman masuhan jini mai kurara ubangiji yace wa lahmul khinzir haka nan an haramta muku cin naman alade naman alade dai alade wanda waɗanda ba musulmi ba suke ci suke cewa addinin su ya halatta musu ko shakka babu ubangiji madaukakin sarki bai halatta cin alade ba a kowane addini duk wani ma'abucin addini da ya ce maka wai halin ne cikin addininsa a ta alade ƙarya ne Allah bai taɓa halatta cin alade ba hadisi ya tabbata cin sahih al da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnaf ubangiji madaukakin sarki ya haramta sai da giya kamar yadda ya haramta shanta ya haramta sai da mushe kamar yadda ya hana cinsa kuma ya haramta sai da naman alade kamar yadda ya haramta cinsa haka nan kuma ya haramta sai da gumaka kamar yadda ya hana bauta musu wannan cikin kowace shari'a ba sai shari'ar musulunci ba kadai shine wa lahmul khinzir an haramta musu cin naman alade malamai suka ce kila akwai wani abu a alade wanda ba nama bane ba kamar kashi kamar kitse to duk waɗannan suna shiga karkashin nama domin kada wani ya ce ai aya nama kawai ta ce bari mu ɗauki fatar mu je mu yi ganda fatar tana hukuncin nama kar wasu ce to ai nama aya ta ce bari mu ɗauki cikan mu je mu sha romo duka ɗaya ne a wajen Allah da haka da nama da kitse da kashi da fata kai har fatan alade haramun ne ka ci to da ka ubangiji ce wala mulkin je wa ma uhilla li ghairi bihi da dukkan wata dabba da aka zo yanka ta sai aka kira sunan wani ba Allah ba ko rago ne aka zo za a yanka sai aka kira sunan wani Allah haramun ne kace domin ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq kada ku ci abin da ba a yanka shi da sunan Allah ba domin ya zama fasikanci malamai suka ce me yasa aka faɗa haka saboda yahudawa in suka zo yanka rago sai su ce bismi uzayr da sunan uzayr in kiristoci ne sai su ce bismil masih da sunan isa dan maryam idan kafiran qurayshawa ne sai ce bismillah wani uzza da sunan lata da uzza sai Allah ce ahir duk wata dabba ko mun ce halal ne ku ci amma matukar aka yanka ta ba da sunan Allah ba to ta haramta kar ku ci domin ta zama fasikanci domin ka'ida ne ba a yanka dabba sai da sunan mahaliccinta. kamar yadda aya za ta ce wa kurusman lahi alaihi wa taqullaha inna allaha sari'ul hisab a gaba Lallai in an zo yankan dabba a ambaci sunan Allah a kiyaye dokokin Allah Allah mai gaggawar hisabi da ka wa ma uhilla bihi li ghairillah ko wa ma uhilla li ghairillah bihi da dukkan dabbar da aka daga murya wajen ambatanta da wani sunan Allah sai Allah yake wal munkanitatu da kuma dabbar da aka shaƙe ta ta mutu ko kuma ita da kanta ta shiga wani waje ta shaƙe kanta da kanta har ta mutu to haramun ne a ciki domin yana daga cikin hanyoyin da kafiran ƙuraishawa sukan bi in suna so su kashe dabba don su ci sai su ɗaura mata igiya a wuya sai su shake ta tai ta mutu mutsul har ta mutu a haka to sai Allah ce duk dabbar da aka shake ta ta mutu ku ci saboda in an shake ta ta mutu to har yanzu fa jinin nan nata na cuta yana jikinta idan kuka faɗa mata da shi haka duk cutar da take jikinta za ku ɗiba da ka karku dabbar da aka shake wani lokaci kuma dabbar ita da kanta za ta shiga wani waje mai hatsari ta shaƙa kanta da kanta da haka har ta mutu to in kuka zo kuka farar da dabba a irin wannan yanayi ta shaƙe kanta da kanta a wani waje ta mutu kar ku ci namanta ko da tana cikin dabbobin da aka halatta musu shi wannan shine al-munkanika min al-kanaf kanaf shine shaƙi abu da matsare shi har abu har ya mutu wal mawquza haka nan dabbar da aka dake ta aka tara mata jini a jika har ta mutu shi ma wani lokaci a madadin su yanka sai su sa dabbar a tsakiya su samu sanduna su ta timarta da haka haske ta mutu daga waqabahu yaqidhu fa huwa waqizun alwaqab shine a daki abu jini ya taru a jikinsa ba tare da jikin ya tsage jinin ya fita ba kuma ya mutu a haka da haka duk dabbar da aka dake ta aka tara masa jini a jika karkuci malamai suka ce hatta dabbar da mota ta buge ta ita ma tana cikin mauquza wani lokaci mota za ta bige dabba idan ta bige ta ba tare da dabbar jini ya fita daga jikinta ba haka sai ta gwangara can ta faɗi sai ta mutu haramun ne cin irin wannan dabbar wal mutaraddiya da dabbar da ta gangaro daga sama daga attaraddi gangarowa daga sama ko dabbar da ta faɗa rijiya ta mutu a ciki ko dabbar da ta faɗa wani waje da ake haɗa rami sai ta mutu a ciki to ita ba wannan haramun ne a ciki wannan da kuma dabbar da ƴan uwarta ta soke ta da kaho ta kashe ta domin kalmar annatiha daga annaqahu annaqahu shine tukan dabba da kaho to malamai sai suka ce kenan annatihatu ala wazani fa'ilatu bi ma'ana al-maf'ula natiha bi ma'ana mantuha dabbar da wata ta soke ta da kaho ta kashe ta haramun ne a tunamanta wa ma akala sabu'u da dabbar da naman dawa ya fara ci ya rage ko kare ya fara ci aka ganshi aka bi shi a guje sai ya bari ya tsallake to haramun ne kai ka ci kare ne ya farauci wata kaza ya bi ta a guje ya fara ya galgala ta aka bi shi a guje ya tsere to haramun ne a ci wannan kaza zaki ne ya kama wani rago ko damusa ko kura ta fara ya gassa aka bi ta a guje ta sake ta gudu to haramun ne a ci an gane ko domin yana daga cikin abin da su larabawa suke ce a lokacin jahiliya hatta ragowar dabbar dawa in dai dabba mai farauta ta kama dabbar su ta fara ci suka ganta suka rarrake ta ta gudu to sai su ɗauko ragowar sai su cinye kayan su sai Allah ce wa ma akala sabu kada ku ci abin da ragowar dabbobi masu farauta suka ci suka rage illa ma zakaitum sai dai abin da kuka zo kuka tarar da ragowar rai kuka sa wuka kuka yanka lafazin illa ma zakaitum istisna'i ne yana komawa zuwa ga al-munqaniqati wal mawqubati wal mutaraddiyati wan nafihati wa ma akala sabu abin nufi da dabbar da aka shake ta tana wutsul-wutsul za ta mutu kuka zo kuka tarar ba ta ƙarasa mutuwar ba ko dai ta yana kadawa ko jelarta tana motsawa ko kafarta tana shurawa sai kuka sa wuka kuka yanka to wannan babu laifi ku ce haka nan dabbar da aka dake ta da sanduna ta kusa ta mutu sai kuka zo kuka tarabbata mutum ba tana shure shure ko mota ta kade ta aka zo aka tarabbata mutum ba tana shure shure sai aka sa wuka aka yanka to wannan babu laifi a ce. haka nan dabbar da ta gangaro daga sama haka nan dabbar da yar uwarta ta soke ta da kaho aka tarar da ita tana motsi ba ta karasa mutuwa ba aka yanka wannan duk laifi a ci haka nan dabbar da aka kwace ta daga hannun wata dabba mai farauta ta fara cinta amma ba ta riga ta kashe ta ba tana dan motsi sai aka kawo ka aka yanka wannan duk babu laifi a ci a shi kenan duk waɗannan dabbobi an haramta su ne saboda ba a yanka ba inda ku an riski yankan su irin yanka na shari'a to babu laifi dan an ci shine illa ma zakaitum ai illa ma adraktum zakatahu sai wanda kuka riske shi da sauran rai a jikinsa kuka yanka sai Allah yake wa ma zubiha alal misli kuma an haramta muku cin abin da aka yanka a gaban gumaka malamai suka ce larabawa suna da al'ada guda biyu akwai al'adar idan za su yanka dabba ko da gunki baya nan su kira sunansa wannan haramun ne shine wa ma ubilla da gairin lahi bihi akwai kuma al'adar a ɗauki dabbar ma gaba ɗaya a kai ta gaban gunkin a gaban gunkin za a yanka ta to wannan ma in aka yi haka haramun ne kai musulmi ka ci shine wa mabu biha alal nusub kalmar al nusubu suna ne daga cikin sunayen gumaka sukan yanka dabbobin su a gaban gumaka to da nan ne waɗansu malaman musulunci suka ce kenan wannan ya nuna haramun ne musulmi ya ci abin da waɗanda ba musulmi ba suka yanka da nufin addinin sa wannan haramun ne da ka ubangiji ce wa ma gudu ala musul wa an tastaqsimu bil azlab kuma haka Allah ya haramta muku ku musulmi tastaqsimu ku rinka karkata al'amuran ku bil azlami ta hanyar yin canfi ko ta hanyar yin caca kalmar al jami'i ne na azzalmu ko Azulmu, bidan bidan zai ko bi zai asali larabawa suna da wani abu da suke yi mutum baya yin abin alkhairi ko kuma ya bari sai in yayi wani abu na duba shi a karantarsa suna da waɗansu abubuwa ko dai ka ce kamar 'ya'yan mido guda uku a gindin ka'aba suke ko a cikin ka'aba suke su waɗannan abubuwan masu kama da 'ya'yan lido a jikin ɗaya an rubuta ifa'al a jikin ɗaya an rubuta la tafa'al a jikin ɗaya an rubuta a an bar shi haka babu rubutu to duk idan mutum zai yi wani abu a wancan lokacin sai ya je wajen waɗannan abubuwan an kaɗa masa an zuba idan aka kaɗa aka zuba idan ne ifa'al aikata ya bayyana to ya je aikata sai ya je aikata wa na wai abin akwai alheri idan kuma wanda ya fito da cewa karka aika wanda aka rubuta la ta karka aikata ya zama shi ya fito to ba zai aikata ba ko mun alherin abu ko ibada ce idan abin ya nuna masa karka yi ba zai yi ba amma idan ya kada ya zuba sai wanda babu komai ya fito to sai a sake kadawa idan wancan ya fito ayi idan wancan ya fito kar ayi to sai Allah ya ce ko musulmi wa an tastaqsimu bil azlam Allah ya haramta muku ku rinka kasa al'amuran ku ta hanyar wannan cakar ko wannan camfan ko wannan daratar waɗansu malamai suka ce waɗansu kibiyoyi ne guda uku dukkaninsu suna cikin gidansu ɗaya a kanta an rubuta wa rabbi if'al a wata a cikin ta an rubuta la tafa'al ɗaya kuma an bata haka to idan za ka wani abu sai ka zo ga su kibiyoyin suna cikin gidansu baka san wacce ba sai aka ce ayi ko kar ayi ko kuma ba a rubuta komai ba sai ka ja dole ka jawo in ka fito in ne aikata ce sai ka aikata in ne bari ce sai ka bari komai alherin abu in kuma wacce ba komai ce to sai ka mayar ka sake ɗauko wata to wannan kaga canfi ne suna nuna alheri sai abin da wannan ya nuna musu sharri sai abin da wannan ya nuna musu to sai Allah yake ku musulmi fa ku haka alkhairi duk abin da Allah yake alkhairi ne je ka ka aikata shi alkhairi ne ko hankalinka ya yarda ko bai yarda ba ko mutanen garin ku sun yarda ko ba su yarda ba duk abin da Allah yake sharri ne guje shi ko hankalinka ya yadda ko bai yadda ba ko mutanen garin ku sun yadda ko bai yadda ba domin alheri shine abin da Allah ya tabbatar da cewa alheri ne sharri kuma shine abin da Allah ya tabbatar da cewa sharri ne sai Allah ce zalikum ku sani duk waɗannan abubuwa da kuke yi a da wanda yanzu musulunci ya zo ya hana fiskun fasikanci ne al yauma da yau ko daga yau ya isan ladina kafaru min dinikum kafirai za su ɗebe kauna daga addinin ku ma'ana daga yau kafirai za su tabbatar da cewa ba su isa su hana ku addinin ku ba ba su isa kuma su kare ku a duniya ba ba su isa kuma su sa ku bar naku addinin ku ma'ana su ba domin wannan yana daga cikin ajandar kafiran farko cewa bari mu yi kokari mu kashe Muhammadu da duk mabiyansa don addinin ya kare sun yi ta kokarin haka Allah bai ba su nasara ba tun addinin bai wuce mutum uku hudu bane ba har yau ya mamaye duniya sun yi ta kokarin su yi makircin da musulmi za su ce to mun daina addini mun dawo naku nan ma bai yi ba to da ka ubangiji na ɗaukakin sarki ya ce daga yau tun a lokacin da wannan aya ta sauka ya zina kafa rumin dini dinikum kafirai za su ɗebe kauna daga addinin ku shin wata rana ce wannan rana ita ce ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hajjatul wada ranar juma'a a ranar arfa da ka Allah madaukakin sarki ya saukar masa da wannan aya daga yau kafirai za su ɗaya kauna daga addinin ku sun tabbatar da cewa ba fa za su iya gamawa da ku ba nan gani nan bari don ma su sai dai su yi abin da za su yi amma sai Allah maɗaukacin sarki ya raya musulmi waɗanda za su yi masa bauta da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisai masu tarin yawa da ke nuna cewa musulunci ya riga ya kai inda mutum sai dai ya hakura ba yadda ya iya da shi hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna shaytana qad ya'isa an yi abu dahu al musalluna fi jaziratil arab shaytan da kansa uban arna uban kafirai ya ɗebe kaunar ba za a bauta masa ba a yankin larabawa ya dobe kaunar cewa bai isa ba ya dakushe hasken musulunci ya zama a duniya a ce babu musulmi bai isa ba walakin bitta harishi bainahum sai dai yanzu zai yi wata hanya ta yadda zai ta haɗa musulmi faɗa, junan su zai ta sanya musu shakku akan wasu abubuwa na addinin su zai ta hure wasu kunne sai dai ta amsa musuluncin da ba shi amma aiki ba abin da ke nuna haka to wannan kan bai yi amma ya ce yau ya gama da musulunci an shafe musulunci musulunci ya kare to wannan ba zai yi ba ubangiji ce al yauma ku dai sani a wannan yau akmaltu lakum dinakum na cika muku addinin ku ma'ana duk wani abu da Allah yake so a yi masa da sunan addini a wannan ranar ya gama ya saukar da wahayinsa ya gaya wa manzansa shi kuma ya isar da bayi da haka malamai suka ce wannan ita ce ayar karshe daga ita ba wata aya da ta sake sauka tsakanin saukar wannan ayar da rasuwar manzo Allah kwana 81 ne daga ita ba wani wahayi da ya sake sauka shi yasa lokacin da ayar ta sauka sai sai na Umar ya kama kuka Eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ce me yake ba ka kuka yake ya ma'aikin Allah ai fa'idar rayuwa duk abin da yake ka to sai dai kuma ya rinka baya ma'ana yanzu kenan addinin mu alherin da yake zuwa mana na wahayi yau Allah ya ce kaza gobe ka ce kaza an gama to ai magana ta kare kuma yake kuka na biyu da nake ya ma'aikin Allah ai zaman ka a cikin mu zaman wannan wahayin ne yanzu tunda wahayi ya kare zaman ka ya kare da haka malamai suka ce wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke nuna manzo Allah rayuwarsa ta zo karshe wanda daga cikin su akwai idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba da yawa daga cikin sahabbai suna jin wannan aya da waccan sura sai suka kama kuka aka tambaye su me ya faru suka ce wallahi rayuwar annabi ta kare domin zaman sa a cikin mu koya mana addini yake to an ce addinin ya kare ya cika wahayi ya shi to kuma me zai zauna yi sai tafiya da aka tsakanin saukar wannan aya da rasuwar manzo Allah kwana 80 ne da daya ubangiji ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a wannan yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku dukkan dangin ni'imata duk wani abu da zaka yi ka samu wani lada a wajen Allah ya riga ya faɗa yanzu babu maganar bayan saukar wannan aya kuma wani aikin lada ya zo an gama duk wani abu da ya zo bayan wannan aya ta sauka an rufe kofa yana waje musulunci kuma yana daga ciki shi yasa imamu mali yace bayan saukar wannan aya duk wani abu da ba addini bane ba ko sahabbai ba su yi shi ba annabi bai yi shi ba to yau dan wani ya zo ya ce ya yi shi da sunan addini Allah ba zai karba ba domin ya ce ya cika ya ce ya gama duk wani abu da za ka yi ka samu lada ya riga ya faɗa yanzu ba wani abu kuma sabo da zai zo shine al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kaga yanzu kalubale ne mu duba mu ga waɗanne abubuwa ne sai bayan wannan ayar ta sauka suka zo kaga tabbas ba addini bane ba su duk wani abu da sai da wannan ayat ta sauka sannan ya faru da sunan addini ko ba addini bane ba ko me shi ko suwaye suke riko da shi ko waye ya kirkire shi ko a bacci ya gani ko a farko ya gani in dai sai bayan al-yawma akmaltu lakum dinakum aka ga abun wannan ba addini bane domin annabi bai san shi ba annabi bai bauta wa Allah da shi ba Allah bai faɗe shi cikin Qur'ani ba domin bayan wannan ayoyi suka rufe suka daina sauka to da wannan shine abin da zamu yi kanmu da kanmu misali dukkan abin da wannan ayar ta sauka sai daga baya ya zo ya faru to kar mu yadda mu yi shi kowa ya kira mu zuwa gare shi domin ba addini bane ba duk abin da ya sauka kafin wannan aya to wannan shine addini ubangiji ya ce wa raditu lakum dinan kuma na yadda muku da musulunci ya zama shine addini ma'ana daga yau duk wani abu da ka bauta wa Allah da shi ba musulunci ba Allah ba zai karba ba domin ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya wani addinin ba musulunci ba za mu karba masa ba wa huwa fil akhirati min al kafirin kuma a lahira zai zama cikin bayi masu hasara ta babbu wadanda ba su ribar rayuwa ba duniya da lahira Allah ya tsare mu ubangiji madaukakin sarki ce fa mun qurra fi makmasati duk wanda ya samu kansa cikin halin tsanani da bukata da tsananin yunwa wacce za ta iya kashe shi idan bai ci ba sai ya ci ɗaya daga cikin wa'ancan abubuwan da muka haramta cin su gaira mutu jadibin li in dai ba ya karkata ba zuwa ga me ya karkata zuwa ga sabo malamai suka ce shine ya zama abin da ya ci ko tafiyar da ta sa ya samu kansa cikin tsananin wahala da rashin abincin tafiyar saban Allah ce kamar ɗan fashi da makami ne ya tafi fashi da makami ya rasa abinci ba gida gaba ba gida baya yunwa za ta kashe shi to wannan ba zai ci mushe ba sai dai ya mutu a haka saboda shi tafiyar sa mutajanifin li ismin tafiya ce ta karkata zuwa ga saban Allah daidai da kuma tsurra gaira bagin wala adin fala isma alaihi to haka nan gaira mutu janibin ismin ba mai karkata zuwa ga sako ba sannan kuma ba mai wuce gona da iri wajen cin ba domin ko da ka kasance cikin halin yunwa ba abinci kamar za ka mutu sai mushe sai giya sai naman alade sai jini to ba a ce ka cika tashi ciki ba sha a kai ka ci gwargwadon yadda yunwa za ta tafi ba sai ta ji ta ci har iyayen ba Shi ne gayar ajin gairar babin wala ajin babin bi ko bi safarihi da bi yi. tafiyar ya zama sabo ke kuma kar ka ya zama ya wuce na koshi ma'ana tafiyar kar zama ta sabo in kuma kar ya zama ya wuce na koshi ya kai hacci na makara na cika cikin da haka malamai suka ce wannan uzuri ne Allah madaukakin sarki yake bayarwa idan mutum ya rasa abinci yunwa za ta kashe shi to a nan fa ba laifi ya ci mushe dan ya kubutar da rayuwarsa a nan fa ba laifi ya sha giya dan ya kubutar da rayuwarsa amma da zarar ya samu abinci gaba ya yadda waɗannan kuma ya koma cin abinci kuma in zai cin ko zai sha mujan kada ya siyar da zai cika cikinsa shine fa mun yusra fi maqmasatin ghayra ghayra mutajalifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim abin nufi fa mun yusra fi maqmasatin ghayra mutajalifin li ismin fa akala fala isma alayhi ko fa akala fa inna allaha ghafurur rahim da haka idan hakan ta faru babu laifi to yanzu da mutum zai kasance yana cikin jin yunwa yunwar da zai mutu ga mushe sai ya kici malamai suka ce in ya mutu anan ya kashe kansa sai Allah ya masa azaba domin Allah shi ya haramta maka cin musha amma tare da haka a wannan yanayin ya ce maka ba laifi kace to sannan maganar da muka yi kan cewa tafiya in ta zama ta sako ba a cin mushe a cikinta ba ma a sallar kafar a cikinta ra'ayi ne na waɗansu daga cikin malamai amma wasu suna ganin ko tafiyar sako ce sabansa yana nan laifinsa yana nan ba laifi kuma in yayi kafaru sabansa yana nan laifinsa yana nan ba laifi kuma in ya ci mushi to da ka Allah madaukakin sarki ce fa inna Allah ku sani lalle Allah gafurur rahimun mai gafara ne mai rahama ga wanda ya ci wa'ancan abubuwa da aka haramta amma a halin larura a halin tsoron kada ya mutu hadisi ya tabbata kamar yadda imamu ahmad ya rawaito daga tariq dan shahab tariq dan shahab yake cewa ja'a rajulun min al-yahud wani yahudi ya zo ila umar ibn al-khattab zuwa ga sayyidina umar dan khattabi fa qala yake ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai innakum taqra'una ayatan fi kitabikum ku musulmi kuna karanta wata aya a cikin littafin ku lau-alai na al-yahudi nazalat lattaqazna zalika al-yawma ida da ake gare mu mu jama'ar yahudawa ayat ta sauka da mun riƙe ranar da ayat ta sauka a matsayin ranar idi قال في سيدنا عمر يتي وأي آية وتا آية كوكا جمنا كرنتاوا وتا إندا كوني كون ركرانا بتسوكا تزمرانا إيدي غريكو قال سيب يهودا يتي قوله فدن ألا يتي اليوم أكملت لكم دينكم ma'ana wannan ba karamar gagarumar aya ba ce har a wajen yahudawa فقال عمر في سيدنا عمر يقول والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله يقول كاغو كنينا سرانا دعاية تسو كذا من ذن الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت ومن أسلوك ثم دعاية تسو كباين رانا تسو يقول نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشية عرفة يوم الجمعة تاسو كذا النبي أيامتنا رانا أرفا كما أرانا الجمعة أهجت الودائي manzo Allah yana a arfa a ranar juma'a da yamma ayar ta sauka to wannan sai nuna kenan addinin musulunci ba yin gaban kai bane ba sai abin da Allah ya ce su yahudawa ko abin da suka ga dama suke yi ko Allah ya ce su yi biki ko bai ce ba sai su ko ya ce su yi idi ko bai ce ba sai su yi amma mu musulmi dan wani abu mai muhimmanci ya faru addinin mu in dai ba addinin ne yake mu riki ranar idi ba mu riki ranar ranar biki ba ba mu yi ga aya ta sauka mai matukar muhimmanci da girma wanda yahudawa suka ce inda su ta sauka gare su za su idi a ranar amma mu musulmi ba mu idi ba sahabbai ba su idi ba saboda ne saboda Allah bai ce ai idi ba annabi bai ce ai idi ba addini fa sai abin da Allah yake sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kusura Allah ya mana wassalamu alaikum wa rahmatullah lokacin mu ya tafi sosai amma dai za mu amsa tambaya ko ɗaya ko biyu mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum malam su yahudawa su ne farkon halitta a mutane amsa ba su bane ba a yi yahudawa ba a duniya sai bayan haihuwar annabi a ko. a zamanin annabi adamu ba yahudawa a zamanin annabi nuhu babu yahudawa zamanin annabi ibrahim ba yahudawa sai a zamanin annabi yaqub sannan aka fara samun yahudawa domin yahudawan su ne 'ya'yan annabi yaqub guda goma sha biyu wannan zuriyar ta annabi yaqub 'ya'yansa guda goma sha biyu su suka haifi yahudawa duk wani bai yahude yau a duniya in za ka faɗi salsalarsa ɗan wane jikan wane jikan wane a ƙarshe za ka tike da ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi yaqub guda goma sha biyu ko dai Yusuf da dan uwansa Binyamin ko kuma Yahuza da Filawi da sauran yan uwansu baki daya zuriyar annabi Yaqub su ake kira Yahudawa shi yasa ma a wani lokaci ake ce da su bani Isra'il bani Isra'il Isra'il din annabi Yaqub kenan kalmar Isra'il tana nufin Abdullahi bawan Allah to ƴaƴansa sai ake ce da su ƴaƴan bawan Allah Bani Isra'il shine Allah yake kullu ta'ami kana hillal li bani isra'il illa ma harama isra'ilu isra'ilu din shine yaqub to da ka bani isra'il ba a same su ba sai bayan annabi yaqub alaihi salam ko a zamanin annabi ibrahim babu su domin a tarihi annabi ibrahim bai ga annabi yaqub ba jikansa ne amma sai bayan sa aka haife shi shi yasa yahudawa da suka ce ibrahim ba yahude ne Allah yake karya kuke ai yahudanci ba a fara shi ba sai bayan rasuwar ibrahim kuma sannan menene yahudancin wadan suka ce kabilar su ce sunanta yahud asali daga babban dan annabi aqo mai suna yahuza a larabci ana karantawa yahuza bizal amma a wajen su Yahuda sai ce yahuda biddal to daga nan aka samu sunan su ake ce da su yahud bi ma'ana abna'u yahuda wadansu malaman suka ce a yahudanci addini amma asalin sunan ya faru ne daga abin da suka gaya wa annabi Musa lokacin da suka saba wa Allah da annabi Musa ya tafi ganawa da Allah ya bar su suna bautar Allah kan ya dawo suka koma bautar dan marakin sa da annabi Musa ya dawo ya musu fada qalu inna hudina ilayka sai suka ce Allah mun tuba kalmar hudina shine mun tuba ya ce da su yahud dan addinin mun tuba wadansu malamai suka ce a'a asalin kalmar yahud ta samo asali ne daga abin da yahudawa suke yi idan suna karanta a taura in suna karanta a taura za su ga suna girgiza kai ko yanzu ka gaba yahude a tashoshin da ake ganin su za ga in suna karanta littafin suna girgiza kai to wannan girgiza kan shine at-tahawwud bi ma'ana at-taharruk daga nan ake ce musu yahud ko ma wanne daga cikin wannan dai sunan su yahud addinin su yahud innal ladina amanu wal ladina hadu ay ittaba'u dinal yahud kuma ba su ne farkon halitta ba ya tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam bara bai yi zata ba ga kuma bana ta zo saboda na samu matsala bashi an riƙe mini kuɗi amma ina da fili in saida shi in biya ko in jira tunda an ce tunda ana cewa yau ko gobe ma'ana masu siyan kila ya sa shi a kasuwa suna cewa yau ko gobe za su siya ko cinikin ana tunanin yau ko gobe zai iya kankama sai ce dan Allah menene ya fi sauki a gare ni malam to addinin musulunci kullun alkhairi yake so ga ma'abutansa baya son sharri ga kowa ba za mu ce ka je ka gaggawa sai da filinka ba za ka iya cutuwa idan aka gane kana da bukata cikin sauri za a iya karyan maka da shi a siya a wulakance da haka malaman musulunci suka ce babu laifi in zakka ta zama bashi lokacin da mutum yake da kuɗi kuɗin sun isa zakka amma kuma duk kuɗinsa suna hannun yan bashi to babu laifi abin da zai yi shine ranar da zakkar ta ta kewayo sai ya ɗauki dairinsa da yake rubuta abubuwa nasa na sirri ko secret book ɗinsa sai ya rubuta cewa rana kaza ga watan kaza zakkar kuɗi na ta kama zakkar ta kama zan fitar da naira kaza to amma saboda kuɗin suna wajen ɗan bashi ban fitar ba sai ya aje wannan dan in ya mutu ƴaƴansa suna zuwa suka hau kan littafin to za su ga cewa ya ce ana bin sa zakka ba wannan ku zakkar wajibi ce a yi masa ita kamar yadda in wani yana bin sa bashi wajibi ne sai an biya kafin a raba gado domin wata ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarta ana bin ta bashin azumin bakance ta mutu ba ta ba shin za a biya sai annabi ya mata kiyasi wani awalau kana ala ummiki daini a an anki qadiyahu anha qadiyatuhu anha da ce bashi mutane suke bin babu ki zaki biya mata Ta tace na'am sai ce fa dainul lahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancantar a fara biya da haka ba a matsa maka yanzu ka tashi da gaggawa ka siyar da filin ka dan karka je ka cuto amma rubuta ta ajiye ko ta Allah ta kasance ka mutu ‘ya'yanka in suka zo za su gani su idan suka siyar da eh, filin ko kuma suka karɓi bashin sai su biya in ba su yi haka ba ka fita a wajen Allah yanzu abin ya dawo kansu amma in kai sakaci kuma baka yi haka ba ka faɗi ka mutu to a wajen Allah daidai kake da wanda kake ba da zakka azaba kuma ba karama ce ga wanda yake da dukiya dukiya ta isa zakka yake ubangiji ya ce wailul mushrikin allazina la yu'tuna zakata azaba ta tabbata ga mushrikan da ba sa ba da zakka ma'ana wanda suke da kuɗi sun isa zakka kuma suka ki in mun ɗauka zakkar dukiya ake nufi in mun ɗauka kuma zakkar zuciya ce to kuma wannan abu ne daban takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum ala Allah ya kara maka fahimta amin sai ce malam shekara ta goma sha shida ina zuwa abuja daga kano amma ni a kan hanya kawai nake yin kasaru na ji ta ce ko kwana nawa mutum zai yi sai dai ya yi kasaru ina yin wata ɗaya idan na zo ya ce don allah a yi min bayani yaya salloli na na baya da na cika sallar su hudu hudu allah ya saka da alheri sallolinka da kai a baya sun yi amma daga yanzu sai ka koma kafaru in dai kai kaɗai za ka yi sallata a halin tafiya amma idan za ka bi wanda shi kuma cikawa yake yi kamar ta zo masallaci a abuja nan kaga ana sallah sai ka shiga to a nan kuma dole sai ka cika in mai kafaru matafi ya bi mazaunin gida mai cika sallah to zai bi shi ne ya cika amma in ba haka ba abin da ya fi wa mai kafaru to shine ya yi ta yin kafarunsa tsallolinka da kai baya ka cika kuma insha Allah babu laifi tambaya ta karshe wacce akan ta zamu tsaya yace Allah biya wa malam da dukkan wanda ya halarci tafsirin nan bukatarsa ta alheri amin yace tambaya ta ita ce ina da makwabcin da iyalansa ba sa garin nan kuma matata tana shayarwa shin muna iya ciyar da makwabcin nan alhalin yana da aikin yi amma ba babban ma'aikaci ba ne ma'ana shi a wajensa makwabcin shine kamar muskini kenan makwabtaka ba ita take ja miskinanci ba kuma rashin matarsa tana nan garin ba shi ke jawo miskinanci ba kuma ba babban ma'aikaci bane duk wannan ba dalili ba bane akan miskini ta yi ba babban ma'aikaci bane amma albashin yana da kyau na ma'aikatarsa yana isarsa a watan sa har ma ya ajiye wani abu kaga ba muskini bane domin muskini duk wanda abin da yake samu yafi karfin bukatar sa har zai ajiye wani abu to ba muskini sunan sa ba kuma ta yi da bai kawo matarsa nan garin ba ganin dama ne baya son ta zo ne kawai akwai mazan da ba sa son matarsa su zo Abuja ba wai dan ba su da inda za su sauke su ba akwai wani kuma cin hatsi ne iya tara kuɗi ne yana ganin in a Kano ne ke fanan da zai bata a rana bai fi ɗari biyu ɗari uku ba in ta zo Abuja sai ta ci dubu sai eh, bar ta kanta ta cin ɗari uku kaga iya cin hatsi ne wannan da haka dai abin da aka ce miskinu dai za ka nema ba ruwanmu da makocinka ne ba makocinka ba ne ba ruwanmu da bai kawo matansa ba ko ya kawo ta ba ruwanmu da ƙaramin ma'aikaci ne ko babba ne ka tabbatar da cewa albawa yana da wani abu ko ba mutum ne ba albashi ka baya da sassa abin da yake samu baya wadatar da rayuwa ko wani mutum ko yana zaune da masu sa abubuwa ko a duniya da shi in dai sun da ba ta aikata da cikin goshi yake kaiwa to mutum ba a lokacin da shi na ba ta kawo wani shi ne kare da mutum yake ana ya kawo tafi wani shi ne kamar yadda ta fi sai ana kawo tafiya kan da ya yi wasu ramadan